الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ينقوى ماسو قنمو نسلم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 22 ga watan sha'ban ramadan saura takwas ko bakwai ƙaurar annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara da 1445 hakan ya yi daidai da biyu ga watan uku na shekara ta da da 2024 a shekarun Gregorikar Kalanda. yau take rana ta takwas jiya na ce takwas amma bakwai ne cikin jerin gwanar laccoci da ake gudanarwa a wannan masallaci masjidun nur da ke nan birnin tarayya abuja inda suka zamto laccoci ne na taryan wata mai alfarma kuma muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah ya sanya wa abin albarka da kuma irin haɗin kan da kuke bayarwa ga ku dai 'yan birni amma kuma ba kwa ƙasa a gwiwa ba kwa gajiyawa wajen sauraron wa'azi kamar yadda aka sanar cewa yau laccar ta matasa ne ban sani ba ko jiya mutane sun ɗauki zancen nawa eh, kabar da gaske nake cewa marasa hula su zamto sun fi yawa a kusa-kusa da mu ga dukkan alamu haka abin yake taken laccar kamar yadda aka sanar eh, ita ce gudunmawar matasa wajen canji nagari a mahangar shari'a matashi shine wanda ya samu kansa a wani lokaci daga cikin matakayyar rayuwa yaya abin yake za mu ji daga gurin malama amma dai zan buɗe da maganar abdullahi dan mas'ud allah shi kara masa yadda da yake cewa samartaka wani yanayi ne da ya kama da yanayi na hauka domin kwakwalwarsa tirari take shi yasa a lokacin da ke cikin wannan hali da wahala a gan shi yana yin aiki irin na dattaku domin abin da su shirya masa shi yake yi wannan ya sa musulunci ya yabi saurayi da yake irin wannan mataki kuma ya zamto mutum nagari mutumin kirki har manzon Allah ya lissafa shi a cikin waɗanda za su kasance ƙarƙashin inuwar ubangiji ranar da babu inuwa sai inuwarsa akwai wa shabun nasha'a fi ibadatillah idan muka kalli alkur'ani za mu ga alkur'ani fa wato idan wani ya yi aiki wanda yake ficacce ko wani gawurtaccen aiki sai ka ga inna matasa ne sai ka ji allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ko annabin allah yayin da ya fito na fito da wasu waɗanda suke makiya allah eh, da suka tashi an bata waye wannan abin suka ce wannan sai matashi sami ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim wannan a wancan lokaci kenan da lamura suke daidaice duniya bata hautsi ne ba ina a duniyar globalization duniyar da ta zamto kamar a ɗaki guda ga abubuwan sha'awa da abubuwan fitina da abubuwan da suke wato canjawa mutane tunani sai ya zamto cewa tarbiyyar mutane a wannan lokaci na da matukar wahala yadda ko da ka kai yaro makaranta ko ma ya haddace alkur'ani ko yana zuwa masallaci idan ya zamto cewa yana alaka da sauran duniya Allah kaɗai ya san ya hakikanin sa yake wannan ya saka da ya ce jerin gwanan laccocin an yi ta yin su ne akan abubuwan da suka shafi rayuwar mutane da kuma yadda ya kamata mutane su fuskanta to sai aka ce bari mu duba wannan bangare mai matukar mahimmanci saboda dattijai da 'yan shekara dab da saba'in irin su shugabanmu a wannan a markazi ko a wannan cibiya da sauran sa'anninsa za ka iya cewa yanzu rakiya suke yi waɗanda ake tsammanin su ne jagororin gobe su ne matasa shi yasa dole a ware musu zancen da ya dace da su ba fallacca nake ba bayan Allah kamar da kuke gani an gayyaci manya-manyan malamai kuma malamai matasa waɗanda kowane daga cikinsu ba wanda ya kai hamsin kuma in ce a cikinsu akwai wanda arba'in ma tana masa barazana sannan kuma shi ma wanda <laughs> kuma ya aka iya ya zama to malam ko? saboda haka ya zamto zance ne muke so mu ji shi daga masu abin kan abin da ya shafi ya shafe su ba tare da bata lokaci ba eh, ina gabatar muku da manyan malaman nan waɗanda suke dukan su abokaina ne ni ni ma don cikin matasan nake a'a wannan ya girme ni da shekara biyu ni kuma na girmi wannan da shekara da yawa kuma dukanmu mun yi karatu tare a jami'ar musulunci ta madina bal ma dukan mu shekara guda muka je jami'ar musulunci ta ta madina duk yake cewa na riga su kammalawa amma ba kare ba suka samu ba kun san malam abdullah sai na dan taba shi ko dr jabir sani mai hula kuma kwamishinan harkokin addinai ko addini ne na jihar sokoto a yanzu shi ne ke hannuna na dama yayin da ɗaya damar tawa akwai shehi malami abu atif sheikh abdullah usman gadan kaya zan fara gabatar da wannan tambayar ko tambaya ta farko ga shi malam jabir gabatar malam bayan wannan doguwar magana da gabatarwa da na yi da ya ce wa naku ne ka san sauran kwanakin malamai na ne sau da kai na ɗari-ɗari amma yau a sake nake sosai wani ne matashi kuma mece ce samartaka inna alhamdulillah na ahmadu huwa na sta'inu huwa na stagafero wana udu billahi mai shuri an fusina wa sai ya ati malina man yi hadihi lahu wa man yi fala hadiyala واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bari in fara da jinjina ga kwamitin wannan masallaci ko kwamitin da ya shirya wannan lacca ko jerin gwanin lakcoci masu albarka wadda wannan ita ce ta takwas game da shek ibrahim disi ne ya faɗi Wai na lakcocin sun yi albarka sun yi haɗu sun kai inda ba ku yi tsammani ba ɗaya daga cikin dalilai shine an sa malamai gaba su tattauna matsalolin al'umma a arewacin najeriya babu wasu mutane da allah ya saka makarbuwa ga mutane kamar malamai duk abin da kake so ka cimma idan ka sa malaman addini a gaba za ka samu nasara a kai akwai wasu mutane da su ma suke da karbuwa suke iya tara jama'a da yawa amma ban yi muku dan analysis tsakanin da suke tara jama'a da kuma da malamai suke tara jama'a yanzu 'yan siyasa 'yan tashi campaign suna iya tara jama'a da yawa wanda suka yi ninkin ba ninkin wanda zaka iske a majalisun karatu masu kiɗe-kiɗe da raye-raye in an tashi za su iya tara jama'a da yawa amma kun san bambanci in kana buƙatar nagari masu jini a jika masu future masu mustakbal sai ka zo inda malamai wa'ancan idan 'yan siyasa suka tara jama'a da yawa idan 'yan siyasa ku kula lokacin kamfen idan aka zo ana magana babu 10% da ke saurare wani ya zo tallar yalo wani ya zo tallar wuka wani ya zo yana magana kila ma da yaren da suke magana jama'an ba sa ji idan ka dibi masu kiɗe-kiɗe da raye-raye wannan dama harka hayaniya ce amma yanzu waɗannan mutanen yadda suka natsu ina tabbata muku ba a samu wani waje da zaka samu jama'a sun yi yawan haka suna a natse in ba irin wannan wurin na karatu ba ko ranar juma'a ku bari in ba ku misali idan ka tara mutum dubu ɗaya daga arewacin najeriya ko daga najeriya ko shugaban ƙasa ka kira ya yi musu magana in dai ba sojoji ba ne ko masu display irin na sojoji sai wani ya daga waya ya ce muna tare da shugaban kasa zan kira ka anjima amma liman da ya hau ya ce inna alhamdulillah ko kiran ka aka yi da waya sau kunya kake ji kai sauri ka kashe baka dagawa wannan shi yasa international donor agencies kamar irin su USAID kamar irin su UKAID a 90s idan suna da wani kuduri wanda suke so a cimma a arewacin Najeriya sai su je su samu wani kuduri zai yi kuduri mai kyau suna zuwa da wasu kudura masu kyawu a je asibiti a sa yara makaranta da sauransu sai su samu 'yan boko su samu ngos sai su ba su talla sai suka gabata yi a farkon 2000 sai suka fara canza sai suka fara sa malamai da sarakunan gargajiya saboda wai malamai su suke da jama'a yanzu in aka ba wani mai ngo misali idan yana son jama'a zai je ya tagayya ya tagayya ya tagayya da kyar a samu mutum kaza kuma in sun zo a lallabe su a lallace su ko sai an ba su wani abu amma limamin juma'a baya gayyatan kowa baya buga mu kowa waya ce ka zo juma'a baya aika gayyata baya sa sanarwa haka jama'a suke zuwa gaban shi su zauna kuma wani yana tsammani kowa yana jin cewa idan fa na magana yana magana na yi Allah yanzu na saɓa ma Allah don haka wannan sai ya canza sanan malamai su fa'idansu duk wani abu da ya shigo suna dibin shi da ido biyu suna sa rariya suna tacewa bayan ba ku misali na ƙarshe ku san muhimmancin yanzu wa'annan jerin gwanon lakcoci da aka yi kwana takwas ana yi kowa kasa ya yi su in ba malamai ba ne na addini wallahi ba su kai inda suka kai ba mai saurarawa babu mai kallon su a social media da ake kallon su babu mai kula babu mai kaza amma su malaman addini duk yadda wasu ku suke ganin suna da wani nakasu hadde yanzu su ne afdalu maujud cikin mutanen da akwai sun fi kowa kamantawa ah, akwai misalai da yawa da ke nuna haka cewa in suka shigo kuma suna tacewa bari in baku misali shekara goma sha wani abu da suka wuce USAID ta taɓa gayyatar mu ta kai mu Egypt kasancewa cewa tana ganin muna da mimbari muna da jama'a da ke saurayin maganar mu bari a je a yi muna training yadda za mu fuskanci jama'a game da wata matsaloli na lafiya aka kwashe mu aka tafi da mu aka haɗa mu da wasu malamai wanda su fahimta su ta yi daidai da muradun usaid na abin da take so a najeriya kamar yana gaya muku mutane nan suna zuwa da abin kwarai suna zuwa da wanda ba na kwarai ba to fa'idan malami shi tacewa yake yi ɗaya daga cikin abubuwa shine ya kamata ku yi magana a dinga kai mata asibiti kaga wannan mumtaz yana da lafiya addini yanzu ina to amin bai ina magana ya kamata idan matarka tana da ciki ta tabbata tana zuwa awo ai kaga wannan daidai ne ko ya kamata ku sa a dinga sa yara mata makaranta domin mun fahimci wasu ba sa bari matansu su je asibiti domin ba mace da take kula da su kaga wannan mumtaz yayi daidai ko ya kamata a wa mutane magana su daina haihuwa 'ya'ya da yawa da ba su iya kula da su ba daidai bane ka fi 'ya'ya kayar a titi wannan ma mumtaz mashi ya kamata ku yi ma mutane magana a dinga auren mata ɗaiɗai muka ce kalla babu wanda ya ɗauko irin wannan so inda ba, masu hasken addini ba ne kowa zai ɗauko da aka ba su kuma zai zo ya yaɗa ma al'umma so haka ina yabawa a irin haka malamai hasken da Allah ya sa tare da su na ilimi shi yake sa duk wani sako da ake so a isan ma al'umma yake bi ta hannunsu don haka ba laifi ba ne idan kana da wani sako zai yi malami ya san alkitabu wa sunna yana da bakin iyakar waye wadda yake da shi amma kai kana da wani sako da kake so a iyar ba laifi ba ne ka haɗa kai da shi a gaya mai shi zai tace ya ce wannan ya saba ma kitabu wannan ya saba ma sunna wannan ya yi daidai kuma sai ya je ya isar domin shi ke da platform inda ake sauraren shi ta yadda ake saurin kowa a arewacin najeriya muna roƙo allah ya ƙara malamanmu albarka allah ya ƙara musu ikhlasi allah ya ƙara tsare su allah ya ƙara musu sabati yan uwana bayan allah kamar yadda dr dc ne ya gabatar da mu lallai haka muke amma mun riga dr abdallah zuwa madina ka manta ne ka ni da kai muka je ɗakin mu ɗaya da haka ka na san ka sosai na san fushinka gadona a hostel gadona number 3 gadon shi number 4 hashimu number 1 muktari jallemu number 2 kamata ba <laughs> haka ni amma ni da na je ban isa shiga university ba da haka sai ni tsaya shi ubar ta'alimin lugal arabiya don shi kari gane karewa da shekara daya ka san in ka ce ba kari over bane sai wani tsammanin kari over ce ba kari over bace <laughs> ni na shiga remedial shekara ɗaya kafin in shiga university shi kuma malam abdulla gado kaya eh, bayan mun shekara ɗaya sai ya zo daidai na gama remedial kai kana part 2 sai muka yi part 1 tare da shi muka yi ta tafiya har muka gama da muka gama shi ma ya riga ni dawowa ni na tsaya na graduate wane ne matashi <laughs> matashi da saurayi matasa jam'i da samari wasu kalimomi ne guda biyu kalimatani mutaradifatani wasu kalimomi ne guda biyu wanda ke synonyms ne kalimomi ne wanda bahaushe yana amfani da su yana nufin abu ɗaya amma duk da suna da bambance-bambance idan aka tafi dukka matashi shi zahiri daga sunan kalimar matashi mai tasowa daga wanda ke shekarun shi madaidaita mai jini a jika mai ƙarfi shi ake ce ma shi ake ce ma matashi saurayi shi ma ana cewa saurayi ana nufin matashi amma mafi yawa shekarun da ake ce ma na saurayi sun ɗara wa'inda ake ce ma matashi sannan saurayi ana faɗi ne ne in the context of aure mafi yawa a ce saurayi da budurwa albikru walbikru ko jaldu mi'atin wata gribu am idan saurayi da budurwa suka yi zina a yi musu bulala ɗari a yi tagaribin su shekara ɗaya mafi yawa saurayi ana ce ma wanda ya isa shekarun aure ne haka idan ya wuce shekarun aure bai yi aure ba akan ce mai tuzuru haka shi kuma matashi ana ce mai matashi ne idan yana cikin wa'annan shekarun wanda ba su da alaka da aure za ka iya samun matashi bai yi aure ba za ka iya samun matashi ya yi aure haka in ya tafi ya tafi ya tafi haka yake tafiya hadda ya kai hadda ya kai babban mutum wa'annan kalimomin na wane ne matashi a duniya tun yadda take tafiya mutane suna fahimta su da yarin da aka faɗe su misali da larabci an ce shabab laraba suna fahimta ana nufin matasa ana nufin waɗanda ke cikin wannan shekarun kamar yadda hadisan da ya ta kawo an ce fata innahum fitiyatun amanu bi rabbihim an gane waɗannan shekaru don shi musulunci bai ƙayyade daga shekara nawa zuwa shekara nawa ba wani urfi bai ƙayyade daga shekara nawa zuwa shekara nawa ba in an ce ma bahaushe matashi ya san abin da ake nufi an ce ma Balarabe fata ko shabab ya san abin da ake nufi an ce ma Bature youth ya san abin da yake nufi duniya ba ta taɓa zama tana buƙatar definition ba ta san abubuwa sai bayan 1948 bayan an yi majalisar ɗinkin duniya an gama yaƙi na biyu yanzu duniya ta yi haɗe wadda tana so ta zama abu ɗaya to tun tana so ta zama abu ɗaya akwai al'adar china akwai ta america akwai ta africa akwai ta middle east to dole sai an zo ga matsaya ɗaya to a wannan lokacin ne aka fara fitowa da ta'arifi wane ne kaza haƙƙin mata ya an ce haƙƙin mata me ake nufi haƙƙin yara su wane ne yara definition na yara kafin 1948 a yi majalisar ɗinkin duniya da an ce yara duk duniya kowa ya san meye yaro da an ce matashi kowa ya san meye matashi to daga baya sai aka yi ta sa commissions aka yi ta sa uh, ƙungiyoyi da waye da suke da fanin menene matasa amma wa'annan ƙungiyoyin misali yanzu african charter ta ce matashi shine wanda ke tsakanin shekara goma sha biyar zuwa shekara talatin da biyar akwai abin da ke so in kai ku za mu yi comparing da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu in ka taho a nigerian uh, youth policy ya ce abinda an matashi a Nigeria shine dan shekara 18 zuwa shekara 29 in ka kiyaye duk ta'arifi definition da aka bayar na wane ne matashi a duk abinda aka rubuta wanda duk abinda aka rubuta an rubuta shi bayan 1970 ne akan a kayyade shekarun matashi to in ka diba wa'in gaba ɗaya matashi yana tukewa da shekara 35 to amma yanzu mu koma lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam dan shekara 35 ba a ce mai matashi dan shekara 33 ba a ce mai matashi sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya musulunta ina da shekara 38 a duniya amma baka taba jin an sa sayyiduna abubakar cikin matasa ba haka ne sai dai in za a maganar matasa ai maganar dan dan shi abdurrahman bin abubakar ai maganar yashina na aisha haka ne sayyiduna umar radiyallahu anhu ya musulunta a zulhijja shekara ta shidda bayan hijira sayyidina umar yana shekara 33 yan musulunta kunga ya shigo cikin definition african charter na for youth cewa shekara 35 amma baka taba jin an saka sayyidina umar a cikin matasan sahabbai ba sai dai a ce na na hafsa abdullahi bin umar su ake magana sayyidina uthman bin affan ya musulunta yana da shekara 34 amma baka taba jin an sa shi cikin matasa ba in za a maganar matasa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a magana sayyidina ali bin abi talib wanda ko da musulunci ya zo ya musulunci yana da shekara goma ko da ya yi hijira zuwa madina yana da shekara ashirin da uku ko da annabi ya rasu yana da shekara talatin da uku wannan shi ake kira a matashi a farkon shekarun shi idan an zo ana maganar matasa masu yawan ruwaito hadisi tare da annabi sai ka ji ana maganar al'abadil arba'a wasu abdullahi abdullahi guda hudu wanda ke duk ƙananan shekaru da su abdullahi bin abu bin al'as ana magana abdullahi bin zubair wanda yake shine yaro na farko da aka fara haihuwa bayan an yi hijira za ka samu wa'in duk mahaifansu abdullahi bin abbas wanda ko da annabi ya rasu shekarun shi goma sha uku ko sha hudu abdullahi bin umar wanda shi ma aka haifa kusan cikin musulunci duk wannan me yake nuna maka duk waɗannan su ne matasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk shekarunsu akwai wanda ba su kai goma ba ana sa matasa wanda suka yi himma ana sa alhassan bin ali bin abi talib wanda aka haifa shekara ta biyu bayan hijira a watan shawwal to dukkanin su wa'anda daga wanda bai kai shekara goma ba sai wanda bai kai shekara eh, ishirin ba sai irin su anas ibn malik su ake sawa a matsayin matasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ni kawo muku misali domin in an ce matashi ya danganta da context inda ake magana yanzu mun ce ita african charter ita oh, nigerian policy for youth development duk suna cewa matashi shekara kaza zuwa shekara 29 zuwa 35 to mun diba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ga cewa dan shekara 35 irin sayyidina umar ne irin sayyidina uthman ne yan shekara talatin da takwas a lokacin da musulunci ya zo irin sai da abubakar ne yanzu ba ma maganan matashi ake ba maganan wanda yake cikin dattawa Dattako sifa ce amma an ce dattawa ana nufin masu manyan shekaru a wani ɗaya daga cikin fassarorin shi don haka ana sa cikin dattawa a lokacin annabi sallallahu to yanzu mu dawo najeriya a najeriya a urfi ne yau da gobe har dan shekara 60 ana ce mai matashi yanzu mu ba ku misali yanzu ga dr disina yana gabatar da mu a matsayin matasa ba cikinmu ba wanda bai wuce shekara arba'in ba har wanda aka ce arba'in nawa barazana ya daɗe da wuce ta sai dai ya mata barazana da professor manso idan zai idan zai bin baka da haihuwa sai ya ce shin ka kai arba'in ka kai shekara arba'in ya san ban kai shekara arba'in ba akwai wani malami shaksi da attahir ibrahim sokoto ya ce shi ka yawan ce mai haka da in yayi abin hikima sai ya ce shin ka kai arba'in ya ce ban kai arba'in ce da ka kai arba'in da na ce wali kake wai irin eh, eh, wani al'ada ta cewa ba a cewa arba'in sai wali kwanakin nan da ya gana kai arba'in in yi abu sai ya ce shin ka kai arba'in da biyar ya ce ba haka muke da kai ba malam <laughs> arba'in kake ya ce to ya sa ka kai su yanzu ina so in kai abin da baka kai ba ne to yanzu a najeriya kamar da disi ne ya faɗi in za ka ce a baka matasan malamai za a ce su dr disina su dr abdallah gadon kaya su malam triumph su wane duwannan za a lissafa maka kowane su ya kai 45 ko ya wuce 45 amma har yanzu ana ɗauka su mai matasa to bai mu je ga 'yan siyasa 'yan siyasa a najeriya ya ce matashi a 2018 ko 2019 na halarci wani summit wani governor yake cewa shekara mai zuwa zan cika shekara 60 amma har yanzu mu ake gani matasa a siyasar najeriya yanzu ka dibi zaben 2019 da zaben 2023 akwai mutanen da suka fito takara da suka fito takara sai a primaries dukkanin su sun wuce shekara 55 biyar amma cewa aka yi inda su ne matasa su ne ke da jini a jika don haka context mu na maganan matasa yau su ne wa'annan dai da ba su sa hula masu ƙananan ƙananan shekaru da suka taso daga balaga har suka kai manyan shekaru kuma haka ƙur'ani ya siffanta su da shi yanzu misali ƙur'ani ya siffanta jama'a ne kashi uku kawai cewa ba wasu masu rauni guda biyu da mai ƙarfi ɗaya a cikin suratul hajji mi Allah ke cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى زوانا أنجما زمن متنشكن شكي آه نطفة علقة مضغة سي الله يتشمي ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا sai Allah ya kasa mutane guda uku akwai dufula lokacin da kake yaro baka san komai ba sannan akwai thumma a ashuddakum lokacin da ka kai karfi daga wannan karfin da ka kai har ka kai zuwa arzal umur haka Allah ya kasa su a cikin suratul rum Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'adi quwwatin bafan wa shaiba. haka yanzu muna magana ne na tsakiyar nan ne wanda yake masu jiki a jika haka Allah ya kasa su cikin suratu ghafir Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablugu thumma yukhrijukum tiflan thumma thumma takunu shuyukha kaga Allah ya kasa su kashi uku don haka yanzu waɗanda muke magana a matsayin matasa su ne wannan kashi na biyu bayan mutum ya gama zama yaro karami da bai san ciwon kan shi ba Allah ya ɗauke mai alƙalami Allah bai wajabta mai ba to da radda aka fara rubuta maka alƙalami to daga sannan ka zama matashi sab da kake iya ba da wani service da kake iya bai lokacin da kake iya ba da wani service kamar irin najeriya na gaya muku shekara hamsin da biyar don duk abin da za mu faɗi yanzu in mun ƙayyade cewa zuwa shekara ashirin da tara sai wani yaga ai duk wannan maganar da ake shi ba da shi ake ba ai shi shekara shi talatin da uku to da kai ake yi muhimmancin wannan misali kamar da Dr. Jisina wannan shekarun sun fi kowane shekaru muhimmanci don shi Allah ya sa su tsaka tsaka guda biyu Allahu ladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba sai Allah ya kira rauni guda biyu sai Allah ya sa shi karfi tsakani don shi kamar da Dr. Disina ya ce a cikin alkur'ani idan Allah zai faɗi wa'annan shekarun to Allah sai ya ƙi faɗin suna wata sunan mutum in ya bajinta kuma yana da ƙananan shekaru irin wa'annan na samartaka sai Allah ya ƙi faɗin sunan shi sunan bai damu ba abin da ya damu shi ne a faɗi innahum fitiyatun amanu bi rabbihim zaka samu sunayensu a cikin isra'iliyat amma qur'ani bai damu ya kawo sunayensu abinda ya samu ya kawo siffarsu haka idan wata, wata haka lokacin annabi ibrahim lokacin da annabi musa da ya tafi da yusha bin nun allah ya ce wa qala musa li fatahu kuma wannan fatahu din hadisi ya zo cikin sahih bukhari yusha yusha bin nun ne alaihi salam haka lokacin da annabi yusuf alaihi ya shiga cikin kurkuku sai Allah ya ce wa khala ma'ahu sijna fatayani saboda miza abin da ya musu na wa'azi da kuma saƙon da za su fito da shi na tauhidi sai Allah ya faɗi kai irin wannan siffan ne fa ake samun mutane da suke zuwa suna ta suna ta yada da'awa da shi ah, wa fi da ƙarar kifaya ma ga malam disi ne yana ta turo mai hannu wasu sallallahu salama wa sallam ala ya dr jabir ba ma ku ba hatta wannan amsa kowar abin maganar shi karan kansa ya shaida cewa yau laccar ta matasa ne gaskiya ne kuma haka ba saboda haka bar maganar shekarun ba za mu ja a kai ba amma dai wannan abin da kake faɗa in za a siffanta shi kan wani wanda za a fara cewa wannan ya dace da wa sai mu ce ya dace da ya dace da wa da mai gabatarwa haka ne ku duba yadda yake fincikar zancen yake kawo shi ko saboda kwakwalwar tana mi tana da karfinta tana amai din zancen haka ne ba ta abubuwa da yawa saboda haka malam Allah ya saka maka da alheri hakika ka gabatar mana ka shimfiɗa mana shimfiɗa mai kyau akan wane ne matashi da ma wato taɓa mana abin da shafi a samartaka ga wata malam tunda an ce kai ka dan fara tafiya a cikin matasan za mu so don mu yi wa zancen wato gado mai kyau don mu san akan mai za mu dora su waɗannan matakaiya tunda ga shi malam jabir ya faɗa mana cewa shi eh, a cewa mutum matashi ya danganta ne ga yaya guri ko lokaci ko ya aka kalla abu to muna so ka fito mana da wasu matakaiya eh, waɗanda su ne ake bi gabanin azumtomi. matashi don wanda ya san wanda yake cikin samartaka ya sani cewa zancen da shi ake wanda kuma ya fara fita to sai ya taro na mai yan baya a ya san cewa ya sa hannu don su zanto sun amfani lokacinsu Allah shi taimake mu alhamdulillahi rabbil alamin ka cire abu cire su kai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

mazanku da matanku da kuma waɗanda suke kallon mu ko suke sauraron mu a duk duniya gaba ɗaya muna muku sallama irin ta addinin musulunci tare da fatan alkhairi gare mu gaba ɗaya inda Allah tabaraka ta'ala ya hada mu a wannan wuri kuma muna fatan Allah ya hada mu a gidan aljanna manya-manyan malamai sun yi bayanai da shimfiɗa kan duk abin da ya kamata mu fara faɗa na san cewa dukanmu mun kama tashar inda ya kamata mu tafi Ɗan uwa dr eh, ibrahim disina ah, da ya gabatarwa ya faɗi son zuciyarsa da ra'ayinsa allah ya saka masa da alkhairi kai kuma dr jabir da ake ziga ka kai ne mai karancin shekaru ka sani cewa kullu nafsin ya maut mu mu mun yadda mun haɗa kayan mu wanda zai zauna a duniyar ya je ci gaba da zama ni ban yi magana ba duk ana ta gaya min maganganu saboda ban yi magana ba ba abin da zan ce mu abin da na so ne magana a kai a takaice shine halayya ba ta muke so halayyarsu a faɗa mana maimakon a faɗa mana matakai tun da malam jabir ya taɓo a mana magana cewa to matasa a wannan daidai lokacin menene ɗabi'u da halayyarsu menene ɗabi'u da halayyarku inji ya ji tsoro ya canja ke Sheikh Muhammad ibn Salil Usaimin rahimahullahu ta'ala babban malami Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa da rahama yayi bayani wata rana a wani karatu da yake yi cewa duk wani matashi a duniya ya kasu kashe uku ko dai a ashabu al-mustaqim saurayi wanda yake matashi tsayayye akan hanya ta kwarai ta daidai ko kuma ashabu munharif matashi wanda yake ya kaucewa hanya ta daidai ta kwarai ko kuma na uku ashabu mutahayyir matashi wanda yake rudadde gashi matashi ne amma yana cikin rudu a takaicen takaicewa za mu faɗi sifofinsu kowa sai san inda yake na farko ashabu almustaqim shine duk abin da malamai suke ta bayani na musulunci idan an ce matashi matashi to abin da ake so ya zama ashabu almustaqim matashi wanda yake kan istiqama yake kan daidai wanda ya imani da Allah hakikanin imani da shi matashin da yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matashin da ya gamsu cewa Allah shine ubangijinsa kuma shine abin bautarsa kuma shine ya isan masa matashin da yana ganin cewa riba a rayuwa ita ce ya riko da maganar Allah ya riko da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hasara a rayuwa ita ce kaucewa abin da Allah ya ce kaucewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matashi mustaqimi shine mai bin annabi mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan bid'a ba wanda yake bin kishiyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yattabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa amalihi yana bin annabi a cikin maganganunsa yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukansa fi'lan wa tarka shine wannan matashi mai tsayar da sallah shabul mustaqim mai kula da sallah da an kira sallah yana tafiya masallaci kuma yana yin sallar alal wajhil akmal a bisa sifa fuska wacce take cikakkiya baya tauye sallah baya tozartar da ita shine matashin da in Allah ya bashi abun duniya yana cire zakka shine matashin da yana kula da azumi na ramadana da na filfili shine matashin da yake kauracewa yake gujewa sha'awa musamman lokacin samartaka lokaci ne ta sha'awa lokaci ne kuma na bin son zuciya to shi wannan matashi mustaqimi shine wanda yake gujewa sha'awar sakar ta halakar da shi baya sabawa Allah a iya sansa da ra'ayinsa yana kokarin ya kauce wa abin da zai bakanta wa ubangiji ta wa ta'ala Shi ne matashin da yana zuwa aikin haji idan Allah ya hore masa kuma shi ne wanda yake tafiya bisa tsarin da Allah ya tsara masa Shi ne matashin da yake kullun kiran mutane zuwa ga daidai ko da bai da ilimi ko da ba malami ba ne. za ga a cikin mu'amalarsa yana kokari ya ɗora mutane akan hanyar daidai ud'u ila sabili rabbika بالحكمة والموئذة الحسنة وجادلهم بالتي Hassan shi ne wannan matashi da yake umarni da kyakkyawa a cikin abokanansa duk inda yake to za ga yana umarni da ayi mai kyau kuma yana hani kan mummuna kullum aikinsa kenan Allah ya ce kuntum khaira ummatin une mafiya alkhairin al'umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna wato munkari wa tu'minuna billah sifar sa kenan yana umarni da kyakkyawa yana hani a kan mummuna kuma yana imani da Allah shi ne matashin da kullum in ya ga barna yana jin ciwo da damuwa sai ya canja wannan barnar ko a wajen aiki ko a wajen mu'amala ko a wajen kasuwa ko a ina ne shi ne matashin da yake magana da kan gaskiya kuma yana gudun karya yana mu'amala a ofishinsa da gaskiya a kasuwarsa da gaskiya wala zalu rajulu yasduqu wa yata'ahadu sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa yana gaskiya yana umarni da gaskiya yana mu'amala da gaskiya shine ashab almustaqim shine wannan matashi da yake son alkhairi ga yan uwansa baya bakin ciki idan ya ga wani uwansa ya ci gaba kuma baya bakin ciki idan alkhairi baya yazo baya toshewa shine wannan matashi zu khuluqin wa mai dabi'a mai kyau mai addini in aka je yaban shi ina magana akan shabbi mustaqim na daidai yana da hali mai kyau yana da addini idan an zo tambaya ba a shakka akan dabi'a sa ce kai ai wani mutumin kirki ne ai wani saurayi ne mai kula da Allah mai kula da addinin Allah wani ya cancanta a bashi matar aure bashi da matsala akan ɗabi'unsa bashi da matsala akan halayensa sannan kuma yana da ainihin wato addini mustaqimi daidai daidai wa daidan addini bai da wuce gona da iri ba irin mutanen nan ne da suka dauki addini suka wuce gona da iri ba sannan kuma ba mai sakaci ba ne ba mutum ne wanda yake dan tsakiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida matashin kwarai din shine mai taushin mu'amala bai da fada ba fazzi ghalizi bane ba mai fushi bane ba mai ɓata rai ne ba mai faɗa ne ba mai hantara ba ne ba mai tsokana ba ne. wannan duk sifofi ne na ashab al-mustaqi a tunkule duk wanda yake so ya zama matashin kwarai wanda Allah yake so kuma shi ma yake son Allah wanda annabi yake so kuma shi ma yake son manzon Allah to ya kamata ya sifanta da wasu daga cikin waɗannan sifofi da aka faɗa matashi na biyu shine kishiyar wancan na farkon al-munharif kautacce ne wanda yake ya kauce akan aƙidar musulunci ba shi da aƙida matashi ne amma ba da aƙida Ruɗaɗɗe wanda yake suluki ɗinsa ba shi da kyau sannan magrurun bi nafsihi mai rudin kansa yana ji da kansa yana nuna isa wannan munharif ne kautacce ne ba a daidai yake ba saboda an hana mu ruɗin kai an hana mu jiji da kai an hana mu ainihin wato a nuna isa shine wannan matashi wanda ya dulmiya a cikin munanan ayyukansa kullum yana cikin barna yana cikin sabon Allah la yaqbalu al min ba baya karban gaskiya daga waninsa in za a gaya mai gaskiya ba zai karba ba shi ra'ayinsa shine daidai kawai akwai irin waɗannan za ga duk abin da za ka yi abin da ba su yadda da shi ba ba su yadda da shi ba kuma ra'ayinsa shine daidai ko ka yadda ko ba ka yadda ba sannan kuma mutum ne wanda yake baya rabuwa da barna kullum a cikin ta yake ka ja masa aya bai damu ba zaka ja masa hadisi bai damu ba zaka tsoratar da shi kiyama ba ita ce a gabansa ba wani azumi kake yi ne to ai mana addu'a anani ne mai son kai duk abin da aka zo za ga son kan shi ne a gaban shi wannan shab ne wato munharif yana da fifita wato son shi akan kowa zai iya hana kowa shi ya cinye kuma zai yi bakin cikin kowa ya samu shi in bai wato shi kada kowa ya samu shi ya samu kawai shine abin da yake gabansa sannan mutum ne wanda yake da mummunan ɗabi'a ka annama khuliqa duniya kai ka ce wannan matashin dan duniya aka halicce shi wa khuliqati duniya lau wahda kamar ka ce an halitta masa duniya shi shi kadai aka ware wa duniyar baya so ya ga alheri akan kowa kuma yana bakin cikin duk wani ya samu cigaba in ba shi ba mutum ne wanda yake mai girman kai anidi kuma baya iya tausasuwa ko me za ka gaya masa wallahi talabi zai sa ya canja ra'ayinsa da ɗabi'arsa ba sannan kuma baya barin barna sai dai in bai samu damar yin barnar ba mutum ne wanda bai damu da kulawa da hakkin Allah ba akan iyayensa hakkin Allah akan iyalin shi hakkin Allah akan wajen aikinsa da sauransa da sauransu bai damu da hakokin yan adam ba duk inda ka bashi amana sai ya cinye ta shabun munharif duk lokacin da ka aminta da shi sai ya ci amanar ka idza tumina khana wa idza ahada gadara bai da ainihin kulawa da alƙawari duk wannan ra'ayi saurayi ne wanda yake munharif kautacce bai da shiri bai da tsari a cikin rayuwarsa tunaninsa bai da kyau tunani ne mummuna kawai saboda ya dogara da tunanin kwakwalwarsa baya sauraron aya ko hadisi ko shawarar manya mutum ne wanda yake yana ji da ra'ayinsa kai ka ce gaskiya kawai a bakinsa take muta'ajjibun bi ra'ayi kuma mutum ne wanda yake gani yake shi ma'asumun ne min zalali baya kuskure da abin da kai zai ce a shi fa ba kuskure yayi ba kuma akan daidai yake amma waninsa shine yake ba daidai ba wani mutum ne wanda yake yana da wahalar sha'ani kwarai sai saurayi na uku wannan saurayi na uku shi kuma wato shine mutahayyar matashi wanda yake rudadde bawan Allah shi kam wato abin tausayi kwarai da gaske in an ce rudadde ga gaskiyar yana kallanta amma baya iya binta ya rude ga hanya yana bi amma ya kauce bai zai iya hawa kanta ta daidai ba to shi ma wannan abin zargi ne a musulunci malamai suna cewa arafal haqqa wa ma'anna ya san gaskiya shi wannan matashi rudadde kuma ya nutsu ya yadda da ainihin wato a gaskiyar to amma baya iya bin gaskiyar yana kallo yanzu yanzu sai ka canja masa ra'ayi shi kawai yamilu ma kulli riyaha yana bin duk iskar da ta taho in gabar ce da shi za a yi gabar idan yamma ne da shi za a yamma kawai shi duk inda ya je yana tare da masu wannan ra'ayi yana cikin mutanen kirki za ga yana aikin kirki idan yana cikin mutanen banza kuma za ga yana aikin banza yana nan yana bin kofofin sharri yi da ra'ayin da zai iya hana kansa aikata sharri a shi kuma mutum mutumin Allah ne amma kuma bai tsayu akan addinin tsayuwa na gaskiya ba wannan matashi abin tausayi ne kwarai da gaske ba wai yana faɗa da gaskiyar bane ba kuma bai yadda da ita bane ya yadda amma ba ya da wato ra'ayi tsayayye akan ainihin wato tunaninsa shi wannan matsala da yawa malamai suna cewa akwai mutanen da zaga matasa ne amma ba su da ra'ayin kansu ba su da tunani tsayayye nasu na karan kansu idan yana cikin mutanen kirki za yana zuwa sallah da zai koma inda ba a sallah ba to kuma ba zai ci gaba da yin sallah ba idan yana tare da masu kulawa ba sa zina to shi ma ustaz ne baya zina amma in yana rayuwa cikin masu zuwa zina to za a ɗauke shi a tafi da shi a je a yi zina da shi ko a sha giya da shi ko na makamancin wannan wannan shine hali guda uku da malamai suka yi bayani dangane da ɗabi'u ko halayen matasanmu a yau kashi na farko kashi na biyu kashi na uku na biya ka ba shi abin da ka tambaye Allah ya saka da alheri bayan Allah kun ji yadda malam ya shiga ya fita ya zaƙulo mana ɗabi'un matasa ya bayan ya kasa mana su gida-gida waɗanda musamman na ƙarshe kusan za a iya cewa shi ne hakikanin halin matashi domin bai gama cika ya zamto cikakke sosai ba sannan kuma shi ba za a ce masa yaro ne ƙarami ba manufar wannan shi ne duka ɗauraya da shimfiɗa amma ina muke so a je muna so a je ne zuwa ga kulla mutane da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama domin waɗancan mutanen waɗanda suka rayu da manzon Allah sune ne kaɗai imanin waɗanda in mun yi imani irin nasu za mu zamto cewa mun kawo mun hau kan turbar daidai fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw da wannan malam Jabir nake so ka dawo baya ka sau hanya amma ba ta bata ba ka koma cikin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu ka faɗa mana yi sa ya yi samari suke a zamanin manzon Allah eh, sallallahu alaihi wasallama mun yi dai yadda suke a zamanin yau to amma mu koma baya mu ɗauko daga tushe to alhamdulillah in muka koma baya muka ɗauko daga tushe kaga mun ɗauko da wanda ya fi kowa iya tarbiyya kai ka san cewa za a samu matasa samari a lokacin annabi sallallahu alaihi irin sifa ta farko da ya faɗi masu istiƙama wanda yake daidai suke suna yawan ibada suna son Allah da manzon shi sun yi imani da Allah da manzon shi suna ibada suna kiyamun laili suna nisanta daga haramun sannan suna ƙiyamun laili suna fita jihadi fi sabilillahi wannan addinin na Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akwai ah, dattawa ciki masu manyan shekaru akwai kuma matasa masu ƙananan shekaru so amma ku tsaya ku ji abin mamaki dattawa sun fi kowa falala ciki yanzu in za ka faɗi wanda ya fi kowa falala a wannan um, al'umma shine sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman sayyidina ali talha zubair sa'ad sa'id abdurrahman bin auf da kuma abu ubaida ko to amma in ka zo wajen shi kuma aiki da ƙarfi da nuna cewa zaman matashin jini a jika ne za ka ga duk aikin jini a jika na matasa ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk al'ummar da ta ci gaba za ka samu tana da karfi guda biyu na farko karfin ilimi don shi a yau za a bar Najeriya a je Ingila karatu kuɗi aka kai ɗaya daga cikin masadiyar sources da ƙasar Ingila take samun kuɗi shine karatu da ake zuwa yi wai saboda me tana da ilimi kun ga muhimmancin ilimi duk ƙasar da ta ci gaba dole sai ta samu mutane masu ilimi na ɗaya kenan na biyu duk ƙasar da za ta ci gaba ko al'ummar da za ta ci gaba sai ta samu ƙarfi na soji yanzu misa ake tsoron america ake ganin wa saboda ƙarfin soja ita ta fi kowa budget ɗinta na defense an haɗa ƙasashe goma da suka biyo bayan ta bai kai ba to ba da kariya ta ilimi ga wannan addini da ba da kariya ta soji ga wannan addini kai ka ce duk matasa ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi yanzu mu dawo mu buga ilmi yanzu ana magana ilmi a addinin musulunci wanne ne ilmi lamba ta farko alƙur'ani ilimin alƙur'ani lokacin annabi sassanar dukkanin shi na matasa ne annabi sassa ce wa akara ukun ubai ubay bin ka'ab ubai bin ka'ab yana cikin matasa lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da za a tattara alƙur'ani lokacin sayyidina abubakar da lokacin sayyidina uthman duk sai da aka nemo zaid bin thabit shi ya zo sai da ya yadda domin sanin ilimin ƙur'ani da gare shi kun san wane ne zaid bin thabit zai bin thabit mutum ne da aka zo yakin badar yana so annabi ya bari ya shiga cikin yakin badar annabi ya ki bari saboda bai kai shekara sha hudu ba bai balaga ba sai da aka zo yakin uhudu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ya yi musharaka a yakin uhudu a lokacin yana da shekaru goma sha hudu amma da aka zo tattara alkur'ani da za a karanta a wannan al'umma sai da aka nemi yadda shi aka rarrashe shi aka nuna mai muhimmancin aikin ya yadda in ka zo fassara ƙur'ani akwai wanda aka ce turjumanul ƙur'an wanda babu wata aya da ta sauka face ka samu abdullahi bin abbas yana fassara ta wanda sayyidina umar ya tara sahabbai yana son ya nuna musu girman abdullahi bin abbas suna ganin sayyidina umar na jawo abdullahi bin abbas kusa kusa sai ya tara sahabbai sai ya ce musu akwai wata aya da nake son fassara wata sura da Allah ke cewa idza jaa nasrullahi wal fatah mi take nufi suka shiga fassara sai ce ya kai dan abbas mi kake gani sai ce ina ganin ajalin manzon allah sallallahu alaihi ne yayyo kusa ya fassara tun lokacin suka gane cewa lalle abdullahi bin abbas babba ne suka daina zargin sai na umar a jawo shi da yake abdullahi ne abbas ko da annabi ya rasu yana da shekara goma sha hudu akwai wani hadisi ne cikin sunani abi dawud da yake cewa ina ganewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan an gama sallah a masallaci ina ganewa yadda nike jin mutane na tasbihi wasu malamai suka ce lokacin da yake faɗin haka kila ma bai isa zuwa masallaci ba saboda ko da aka fara musulunci ba haifai ba ko da annabi ya zo yana kiran su na umar yana kiran sauran mutanen makka ba a mahaifi abla bin abbas ba amma shine top wajen fasara alkur'ani in kana son sanin fasara qur'ani idan muka zo gefen hadisi bayan qur'ani sai me sai hadisi duk waɗanda suka fi yawan ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan nan da muke sallah da su yau hadisan nan da muke muke azumi da su yau hadisan nan da muke aikin hajji da su yau hadisan nan da muke tauhidi da su yau gaba ɗayan su sahabban manzon Allah masu ƙananan shekaru suka karwaito su gaba ɗaya mutum bakwai ne dukkanin su ƙanana ne imam suyuɗi ya haɗa su cikin baiti biyu ya ce wal mukthiruna fi riwayatil athar abu hurairatin yalihi ibn umar wa anasun wal bahru kal khuduri wa jabirun wa zaujatun nabiy magana ta kare mutum bakwai duk wa'annan fa abu huraira na farko shekara talatin da kaɗan yali ibn umar mai bibe shine abdullahi ibn umar wanda ke shi ma ƙarami ne sosai amma hadisan da ya ruwaito sun fi wa'anda mahaifin shi sayyidina umar radiyallahu anhu ya ruwaito wa anasun sai anas bin malik ko da annabi ya yi hijira ya dawo madina anas shekarar shi goma radiyallahu anhu wa arbahu wa anasun wal baharu sai abdullahi bin abbas nan da muka faɗi da zuwa ilmin qur'ani a ilmin hadisi nan ma shine gaba kal khuduri sai abu sayyid al khuduri shi ma mai kananan shekaru ne wa jabirun sai jabir ibn abdullahi ibn haram shi ma mai kananan shekaru ne wanda yake zan tsaya in ba ku wani ɗan abu da ya yi wanda ke nuna matasan nan su ne jagorori wajen kawo canji ga al'umma na bakwai wa zaujatun nabi da mata annabi sallallahu na na aisha wadda ko da annabi ya rasu radiyallahu anha tana da shekara goma sha takwas wata in kaɗo ilmin hadisi gaba ɗaya matasa suka yi mai hidima a wannan al'umma to wa'annan mutanen ba wai ilmi kawai gare su na hadisi ba a'a Allah ya hore musu kwakwalwa yanzu duk kusan kissa sayyidina Jabir radiyallahu anhu wanda yake baban shi aka kashe a yakin Uhudu idan aka kashe mutum akan ban mai gado idan baban mahaifin mutum ya rasu zai ban mai gado amma shi jabir mi mahaifi ne ya ban mai jabir ya ban mai bashi cewa ce ga ya ce da baban shi zo rasu ya ce ana biya ta bashi da yawa jabir ya je ya yi noma ya yi noma ya tara da bino zai biya bashi yahudawa suka dinga izgili da shi sun san ko kwano nawa ake biya ne na dabino wannan dabino ba zai kai ba suka ce ka je ka kira mai gidanku mana sai je gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an fara auna dabinon aka ce a'a sai ya ce to a bari zan zo annabi sassalan yana zuwa tulin dabino kawai sai ya zauna akai sai ce a auna aka yi ta awo dabino ya kera rage aka yi ta awo sai da jabir ya biya wajen kwano dubu ɗaya da wani abu da ake biya ta yi na dabino sannan ya ɗauki sauran dabino ya yi amfani da shi rannan an fita yaƙi ana dawowa a hanya ina so in, ba ku wannan kisa in muku rabinta da wani abu da muke ciki yanzu a Najeriya ana hanyar dawowa annabi sallallahu ba shugaba bane da ake wa convoy da sojoji guda takwas gaba motar sojoji bakwai baya ko ina tsoro a'a annabi sallallahu shine wanda ana tafiya ana dawa zai yi gaba ya ga al'umma ta yayo baya ya ga al'umma ta ke wannan rangadi sallallahu alaihi wasallam yana haka kawai sai yayo baya sai ya ga Jabir Jabir matashi mai ƙananan shekaru amma alamun tsufa ya fito a fuskar shi ya ga alamun damuwa da Jabir sai ya ce malaka ya jabir me ke damunka ya jabir kowa ya tafi an bakka baya sai ce raƙumina ne ya rasulullahi ya tsufa kuma shi yake tsaye da ni sai annabi sallam sai ya yi notice haka sai ce to shi shikenan sai ya ce mai ina son ya mai mulaƙafa ya yi mai wasa sai ya ce hal tazawwajta ya jabir ka yi aure ya kai jabir domin annabi sun sai da ya shi cikin damuwa yana so in bai yi aure ba sai annabi ya mai aure sai ko da auren zai tafiyar da damuwa ta yi sai ya ce na'am ya rasulullahi na yi aure yau idan wani abokin ka yi aure bai gaya ma ba ku yi fada ji annabi sallam a lokacin shi ba a taron ɗaurin aure irin jabir unguwan madina na gaba ɗaya bata kai rabin wusatu ba amma kuma za a ɗaura aure annabi sallallahu bai sani ba sai ya ce ka yi aure ya ce na yi aure sai annabi ya ce bikram an sayiban A budurwa ka aura ko ko bazawara sai ce bal ban ya rasulullah bazawara ne aura ya rasulullah sai annabi ya gane ga yaro karami me ya kai ka auren bazawara sai annabi ya ce halla bikran tulaibuha wa tulaibuka wa tudaibuha wa tudaibuka inda dai budurwa ka aura ka yi mata wasa ta yi ma wasa ku yi nishadi tare to ku tsaya ku ji hankali ne sai ya ce ya rasulallah mahaifina ya rasu ran yakin uhudu ya bai yan uwa mata guda tara gare ni dukkanin su budare ne idan na je na aro musu wata budurwa ƙananan ƙaramar yarinya za su zo su dinga ta faɗa sai ni aro mai manyan shekaru domin ta kula mini da yan uwana radiyallahu anhu wannan me ake ce mai selflessness biyo me ake koya mai NYSC with dedication and selflessness ashe youth da ke nysc da ake kira su yi selflessness ashe daga jabir bin abdullahi aka fara dokowa watan jabir ya san cewa budurwa ta hiba zawara amma saboda selflessness ba saboda ni ba ni in zan aure na fi sun budurwa akan bazawara amma ina da yan uwa mata guda tara to su kuma maslahar su a kawo musu mai manyan shekaru to ni na danne taura gaba na danne abin da nake so bari a wa yan uwa na abin da suke so radiyallahu anhu wa ardahu ya kuke samari a yau ya kuke matasa a yau with dedication and selflessness to in babu ma a samu ai kamar Jabir kun ga ilimin hadisi gaba ɗaya nawa ne nasu ne in mun zo ilimin wani ilimi ke bima ilimin hadisi ilimin fiqhu annabi sallallahu ya ce wa a'lamukum bil halali wal harami mu'adhun mu'adhu shi ya fi ku ilimin halal da haram mu'adhu ko da ya musulunta shekara 18 ko da annabi sallallahu ya rasu shekaru kaɗan ashirin da kaɗan amma mu'azu annabi ya ce shi za a tayar gaban wannan al'umma da jifan dutse gaban malaman wannan al'umma yanzu kila akwai sarkin malamai a kano akwai sarkin malamai a sokoto akwai sarkin malamai a bauchi idan ya rasu za a nada wani idan ya rasu za a naɗa wani du duk wa'annan malaman wannan al'umma ranar alkiyama sai Mu'azu mu'adhu ibn jabal shine gaban su amma shekarun shi nawa shekarun shi kadan goma sha takwas zuwa ashirin da wani abu radiyallahu anhum wa ardahum wannan gefen ilimi kenan idan muka fita gefen ilimi muka koma gefen karfin soji to wa'ina suka taimaki wannan addini a farko ne ya tsayu su ne matasa wa'ina tsofaffin duk da su ake zuwa yaƙi amma in aka rubuto maka bajinta irin ta ƙananan sahabbai matasansu masu ƙananan shekaru za ka yi mamaki yanzu kowa a musulunci ya san abu jahali kaga dai abu jahali ko dai baka iya larabci aka ce abu jahali kasa akwai matsala kasa an bacci jahilci kai kasan sai a hankali to abu jahaliwa ya kashe shi yare ƙanana ne matasa matasa kamar yadda abraham bin auf yake ruwaito na mun san waye abraham bin auf cikin asharatul mubashsharuna bil biljanna cikin manya-manyan sahabbai amma shi ma abin sai da ya bashi mamaki matasa ne waɗanda ba a san su ba yace bainama ana waqifun fi yau yawm badrin idh iltafaitu fa idha an yamini wa shimali shabani haditha sin فقال لي أحدهما يا أم أرني أبا الجهل قلت وما تصنع به قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لئن رأيته اليوم لا يفارق سواده سوادي حتى يموت الأجل منا فتعجبت من ذلك فغمزني الآخر فقال لي مثل ذلك فلم أنشب أن رأيت أبا جهل ينوب يجول في الناس فقلت ألم ترياني هذا صاحبكم الذي تسألان عنه نعم. فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل واحد منهما قتلنا أبا جهل قال فمن قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته يا رسول الله فقال هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر إلى سيفيهما فقال كلاكما قتله وإنهم إن يغني ما سؤالنا شكروا قد أبي حديثنا تكين بخاري فسرة فسرة طيب فسرة Abrahaman bin Auf man ɗaya daga cikin manyan sahabbai yace ina tsaye ran da aka yi yakin Badar sai ni ga wasu yara ɗan ƙanana gefe na ɗaya gefe na dama gefe na na hagu ɗaya ya ce sai ni mamaki ya ce na so a ce ba irin su bane don na san yaro baya jimirin yaki ba haka ake ce muna ba a yaro sama sama ba ta tabuwa ga yaro sama tawa yaro nisa to babba ya tabo mu gani sai da tawa yaro nisa sai ya ce na so a ce manya ne waɗanda ke da jimiri sai ya ce ana nan kawai sai ɗayan su na gefen dama sai ya taɓa ni sai ce ya am ya kai baffa na arini abal jahal guda min cikin kafiran nan wa aka ce mu abu jahali su ba san abu jahali ba shi ya san abu jahali shi ya fitar da su daga makka sai ya ce me yasa kake tambaya abu jahali kai ko ina ranka da abu jahali kaga shi bai ma san abu jahali bai girman da ya sa abu jahali ba sai ce ukhbirtu annahu yasubbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labari aka bani yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la in ra'aytuhu al-yawma la yufariqu sawadahu sawadi hatta yamuta al-ajalu minna ya ce wallahi in ni ganin yau da inuwata da inuwar shi ba za su rabu sai ɗayanmu ya fara mutuwa ko ni ko shi sai ce sai ni mamaki yace sai na haguna sai ma ya taba ni sai gaya min irin haka watan kowane su ya zo da ina jin labarin wani na zagin manzo Allah yau sai ina gama da shi sai ya ce ba mu daɗe ba sai na ga Abu Jahal Ibn Hajar ya ce shi ya ga Abu Jahali amma saboda ya san wane ne Abu Jahali sai ce musu ga Abu Jahal da kuke tambaya kawai suka yi cikin abu jahali su biyu suna bugu ne da takobi suna bugu ne da takobi sai da ya mutu sai da suka ga alama ya ɗauke wuta suka sheka inda annabi sallallahu za mu bashi albishir wannan da ya wahalar da shi ya fitar da shi makka da shi da sahabbai nai yau mun gama da shi suka ce ya rasulullahi mun kashe abu jahali abu jahali sai annabi ya ce wa ya kashe shi cikin ku fa qala kullu wahidin ma ana qataltuhu ya rasulullah ana qataltuhu ya rasulullah kowane sai ce ni ne kashe shi ya manzo Allah ya ah, ni ne kashe shi ya manzo Allah sai annabi sai ya ce hal masahtu ma saifai kuma kun shafe ku? suka ce a'a sai ce ku gwada min takobin ku annabi sallallahu yana da ilimin da in an yi kisa da takobi zai gane da wannan takobi aka yi kisa sai kowane su da takobi sai annabi ya diba sai ce kila kuma qatalahu duk ku bi kun kashe shi watan kowane ku ya buga makasa inda ɗayan ya buga inda ɗayan bai buga ba da ɗayan da zai mutu ma so kun ƙanana masu ƙananan shekaru kun ga abin da suka wa musulunci in an tashi zuwa yaƙi kuka suke yi fa sun san an je yaƙi ba ice cream ake sha ba amma suke kuka su tafi domin suwa addini da aka zo bayan shekara ɗaya ta dawo aka zo yaƙin uhudu me aka tara yaƙin uhudu ko da aka zo yaƙin uhudu annabi na screening in baka kai shekara sha hudu baka balaga ba ba za ka tafi ba jos in bello ake ce mai yau an kai cewa yaƙi akwai ƙa'idodi akwai wanda ya isa ya tafi wanda bai zuci aka gaman wasu abubuwa sabbin abubuwa ne duk musulunci ya shar'anta su a baya don haka annabi na screening sai ya zo ga samura bin jundub sai ya ce kai dan karami fita ba za ka ji yaƙi ba sai ya zo ga rafe bin khadij sai ya ce kai ma kai karami ba za ka fita ba sai rafe bin khadij sai ya je wajen mahaifi ne sai ya gaya mai gani ina so in tafi yaki kuma annabi sallallahu ya hana ni kaje kai mai magana sai ya zo ya samu annabi sallallahu sai ce ya rasulullah rafi bin khadij ya iya halbi ina da saiti wajen halbi tun da yaƙi za a yi kada a kula da shekarun shi zai yi saiti ne na yaƙi saiti ne na halbi ya amfane mu annabi sallallahu mai karɓa shawara ne sai ce eh gaskiya ne ya tafi kawai da haka yin saurawa samura bin jundu sai samura ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ajasta rafi'an wa rafattani walau sara'atuhu la sara'atuhu ya manzo Allah ɗazu ka hana mu da ni da Rafi bin Khadij yanzu kuma ka ka ba Rafi permission ka yadda ya zo ni kuma in ni kokuwa da shi ina iya kasai sai annabi sai ce kana iya ka da shi yace ya ce zo ai kokuwa sai aka kira Samura bin Jundub aka kira Rafi bin Khadij da ya iya halbi aka ce bismillah www <laughs> sai aka fara sai samura mini jundu kuma ya ɗauki rafi bin hadiji ya buge ya faɗi gaskiya sai annabi ce to duk ku tafi kai zaka taimaki musulmi da iya saitin ka zai yi ayo wata kwana da babu makami ko kuwa za a yi kai kuma ka taimaki musulmi wajen wannan ji yara masu ƙananan shekaru da suka taimaki addinin Allah Usama ibn Zaid shi annabi sallallahu ya aza ya tafi yaƙi lokacin da zai rasuwa ana ta cewa ƙarami ne bayan ya rasu yaƙin musailama sai da abubakar ya hau cikin hudu ba da ya ce kuna tsammanin zan canza Usama ne zai wallahi ba zan canza shi ba da Annabi sun alaihi ya shugabantar da shi kuma ya je aka yi nasara a yakin Musailama don haka su sahabbai matasansu sun ba da gudunmuwa fiye da yadda kake tsammani su mutane ne masu istiqama fa ha'ula'i aba'i fa ji'ni bi mithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u a wanda yake cewa cikin larashi wai waɗannan su ne iyayena su ne jagororina su ne abun koyina ko ka zo da wasu da wasu su ma abin da ya karanta a waka kina fa shabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu inna tashabbuha bil kirami kiramu wato wani abun ban kaye da malam ya fitar Allah sa da ya kamata ku lura ya ambata mana al'asharatul mubashsharuna bil janna waɗanda aka yi musu albishir da aljanna tun suna nan duniya dukansu ɗaya ne a cikin su kawai zaka iya cewa matashi amma dukan su da tijai ne in ban banda na ali ibn abi talib sannan kuma waɗanda suka yi aikin gwagwarmayar rawaito da dakon musulunci zuwa gare mu su kuma galibin su a matasa ne kaga kada a manta su galibi su eh, eh, dattijai su suke yin tunani su suke tsarawa amma kuma eh, matasa su suke wanzarwa kuma gabata malam wato duk waɗannan abin da kai ta faɗa fa yana ta bayyana idan malam na karatu ku ringa kallon sa za ku yana bayyana a cikin me a cikin laccarsa ku ringa duba yanzu malaman mu sun zo sun yi laccoci za ga yanda suke gabatarwa yanda suke yi da kuma irin yanda su waɗannan suke yi za ga hata hakika me shekaru wani abu ne agarama a mun ji man inda malam jabir ya koro mana sahabban manzon Allah salama da irin ayyukansu da irin bajintar da suka yi ai kamata ya yi a ce har Allah maɗaukakin sarki ya bisa cikin alkur'ani ko ya kamata a ce da na gaba akan ga zurfin ruwa ya kamata a ce ya dola ne daga inda suka tsaya to amma a wannan zamani kashi sai zamto ba haka ba menene ya jawo lalacewa da susu cewa waɗannan abubuwa ne za ka iya cewa su suka jawo wato wargajewar wannan abin da ya kamata musulunci ya ci gajiya na ƙarfi mazantaka basira jajircewar samarinmu ina ta jiran dr jabir ya faɗi wani abu amma ban sani ba me yasa bai faɗa ba da yake ni na fi shi buƙatar wannan abin zan yi bayani abin da bai faɗa ba shi ne duk 'yan aljanna gaba ɗaya matasa ne ya Allah ka fara shigar da ni kafin ka shigar da su ni ban ga abin da aljanna ta maka ba da ba za ka yi bayani a ta <laughs> ya ce ka tuba <laughs> wallahi babu lokaci da malam yake ta bayanan waɗannan abubuwa kawai sai nake cino sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗaya irin rayuwar da suka bayar da gudunmu da suka bayar wa musulunci duk suna cikin samartaka ne da yarinta a tura mutum ya je ya rike gari guda ko ƙasa guda yana shekara 21 wani ya hau halifanci kujera yana da shekara 32 wani an tura shi yana da shekara 18 da yawa abubuwa wato za su baka mamaki irin yadda sabbin nan suka rayu to me ke damuwa me ya sa yau muka canja wannan karantarwa da wannan tarbiyya an mun tambaya cewa na faɗi mafi muhimmancin abubuwan da suka jawo lalacewar samarinmu matasa a yau kun san sunanta gudunmuwar samari matasa wajen kawo gyara idan saurayi ya zama lalatacce ba zai iya kawo gyara ba to kuma sai mu yi kokari mu kiyaye abubuwan da suke dalilin Lalacewar mu ne da kuma ainihin mu. abu na farko akwai kafafen yada labarai da ci gaba da aka samu na zamani a technologiyatul hadisa technology da aka samu kayan amfani da ake ganin za su rage wa mutane wato tafiya mai nisa to amma kash wasu da aka dauke su kayan morewa ne da jin daɗi kama abin da shafi kayan kallace-kallace talabishin-talabishin da ake kallo satellite-satellite da ake kafa gidaje da ainihin wato alkanawatul fada'iyya da malamai suke faɗa kafafen yada labarai dinnan da ake da su da na kallo da na ainihin wato ji da na saurara sun taimaka kwarai-kwarai da gaske da mujallu da jaridu da na banza da na kirki duk akwai su to na banzan sun taimaka wajen lalata mana yara da wayoyi da muke ɗauke da su a hannayenmu muke amfani da su don su takaice mana wa alhalu muna musu al'istikdamu sayye mummunan usage amfani da bai dace ba mp3 mp3 mp4 mp4 kwamfutoci da ake amfani da su abubuwa dai sunan na ji da na gani duk sun taimaka kwarai wajen lalata mana tarbiyya yayin da muka yi amfani da su ta hanyar da bata dace ba kowa ya sani cewa misali guda in ka ɗauki kayan kallo da muke da shi a gidajenmu ana ganin cewa kayan ci gaba ne kayan wayewa mutum da kudinsa zai zo siyo kayan kallo ya buga a gidansa kuma bai zai sa musu ka'ida ba yaransa su taso akan wannan ɗabi'a su kalli abin da suka ga dama su saurari abin da suka ga dama me da hankalin da yara suke akan kayan kallo a gida wallahi ba sa me da shi akan karatunsu na islamiyya da ma su na boko da ake ba su bincike ya nuna cewa da yawa yau yaranmu abin da suke faɗi akan jarabobi da ake wayar da neko shine wanda yara matasa suke yi da yawa yawa amfani da wayoyi da suke yi da kayan kallo da ake rakkaba musu a gida yaro zai iya kwana yana kallo ko ya kwana yana game ko na makamancin wannan ya taimaka wajen lalata tarbiyyar 'ya'yanmu wata mata take gaya mu malam ku yi wa'azi na gani da idona ta ce katun katun da ake kunna wa yara kalla ka samu gidan da ba amfani da katun ana kunna yara amma iyaye sun binciki me yake cikin katun da za ka kunna wa 'ya'yanka katun ka zauna ka ga wannan katun ɗin tun daga farko har ƙarshe wanda ya kamata a babi na amana in za ka kunna wa 'ya'yanka wannan katun ka tsaya ka gan shi daga farko har ƙarshe babu wata illa akan tarbiyya babu abin da zai cutar da yayanka ta ce wallahi malam na zo zan shiga kicin kawai sai na ga a cikin katun ɗin da yara na suke kallo ga wani ɗan aljani ya zo da sifar mace ga wani ɗan aljani ya zo da sifar namiji kawai sai ya kwantar da ita da ya kwantar da ita sai ya cire wandonsa duk a katun da ya cire wandonsa sai ya cire mata wando kawai shi kenan sai ya zaro gaban shi haka haska gaban nasa kawai sai kwanta akan kanta. kawai sai ci gaba da saduwa da ita yaran nan sun nutsu sun yi haka suna ta kallo ta ce sai ta je ta gutsure soket ɗin kamar ta buge shi ne da ƙafa don saboda kada 'ya'yanta su gani to wallahi ina shaida muku ba ku bi na bashin rantsuwa da yawa da yawa daga cikin katons da muke kunnawa yaran mu a gidaje billahi azimin suna da tasiri wajen kashe tarbiyyar yayanmu su hana yayanku zuwa sallar jam'i ba za ku je da su sallar jam'i a masallaci ba amma za ku kunna musu yi awa biyu su awa uku suna kallon wannan da sunan cewa za a ba wa yaro ya shakata da game game da ake hatta games games na abubuwa na cross cross da ake sawa a game shi'arat na kiristanci a cikin game game ba za su yi ba da hoton coci coci da hoton cross da hoton wane ne da ko dabba za su kawo ba za su kawo dabba da Allah yake so ba sai su kawo kare ko alade idan za su kawo hoton wani gini wallahi ba za su kawo masallaci ba sai su kawo maka hoton coci duka waɗannan abubuwan sun taimaka kwarai da gaske da damar damammaki da ake bawa yara musamman wayoyi da yara suke karamin yaro zaka ga yana rike da wayar naira miliyan kaza ko miliyan ɗaya da wani abu yaro karami wanda yanzu ne ya kamata a bashi ya je jami'a ya karatu ya je sakandare ya ci jarabawarsa amma an ɓata yara ana ganin da sunan gata ne wannan shine technology da ake da shi na ci gaba yaran mu ba inda ba sa buɗe galibin mu wallahi ƴaƴan mu sun fi mu sanin kan wayoyin mu bincike suke nufatar hankali sun san komai da komai kuma babu abin da babu a cikin wayan nan komi ake so na lalacewa duk akwai a cikin waya amma yau iyaye ba su gane ba abin da suke ganin burgewa ne yara ba sa iya cin jarabawa yara ba sa iya hadda a makaranta to yaro malam zai tafi islamiyya an bashi waya ta naira dubu ɗari bakwai ya sa ta a jaka ya za a yi karatu yaro ana ƙoƙarin karatun jarabawa yana kwana yana cacin da waya har sigar da su groups groups ake yi ƙananan yara to ku rubuta ku ajiye matukar iyaye ba su kula da tarbiyyar yaransu suka riƙe hannunsu suka hana su waɗannan abubuwa a lokacin da shekarunsu bai kai ba to ina tabbatar muku za a samu muskila. sannan taro na samari a makaranta haɗuwa da abokanai a makaranta da kulob-kulob da yara suke shiga da tarurruka na bukukuwa da ake yi a ɗauki yaro a tafi da shi taron biki an yi auren wanci an yi auren wane me za a je a yi fati za a yi abin da yaronka bai taɓa gani ba ka koya masa ka ɗauki ɗanka ko kekin kin ɗauki ɗiyarki ko kin ɗauki ɗanki yaro matashi yanzu ya fara yin ido an kai shi wani taro ana biki amarya ta fito tana rawa miji ma ya fito yana rawa sun rungumi juna sun sumbanci juna me kuke nuna wa 'ya'yanku kuna koya musu lalace ne ya halatta ya kama matarsa ya duk abin da zai yi da ita a cikin ɗaki amma ba sai an nuna ba tsiraici yaranku 'yan mata ƙanana wasu a junior secondary school suke wasu senior ba su ko zana jarabawa ba su ba kuna ɗaukansu kuna kai su inda manyan mata suke fidda tsiraici sun fidda tsiraicin sun bayyana jikinsu kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil buktil ma'ila la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha manzo Allah ya ce ga sunan sun sa kaya amma tsirara suke yawo kasiyat ariyat sun bude gashi sun daddaure gashi sun fito da shi fili suna kada jiki suna kada duk fitina ana yadawa ana kallo ana tafi 'ya'yanku suna zaune da ku da su an zo taron biki da uwar miji da uban miji an haɗu yarinya budurwa ta fito tana rawa angonta yana rawa sai kuma a zo a yi kiɗan uwar ango da uban ango da uwar amarya da uban amarya wallahi haka ake a ƙasar nan su zo su yi rawa tsohuwa tsofai tsofai da ita wata tsohuwa da aka nuna mun tana rawa kakakar kakakar kakakar kakakar billahi Azimu tana tsaye sai da ta je har ƙasa na ce lalle wannan matar ma kira ce ba karama ba tana tsefa, tana nadewa tana nadewa tana nadewa sai da ta je harkar na ce ta tuna da kenan aka yi ihu aka ɗauki hoto amma abin da zai baka tausayi malam uwar wani ne yanzu wannan al'ummar da take wannan abu ita ce za ta ce tana son tarbiyyar 'ya'ya kun koya wa 'ya'yanku kunya kun koya wa 'ya'yanku sani ya kamata kun koya wa 'ya'yanku mutunci to wallahi a gidajen bukukuwan muhafalat da muke ɗaukan 'ya'yanmu da 'yan matanmu muna kai su muna ɗaukan makami ne da kanmu muna kashe tarbiyyar 'ya'yanmu ko ku yadda ko ba ku yadda ko ku ji daɗi ko ba ku ji daɗi ba da tafiye-tafiye da ake ɗaukan yara a tafi da su wurare da yawa da sunan makaranta ko excursion ko wani abu makamancin wannan duk wanda ya ɗauki ɗansa ya kai shi makaranta ya tabbatar wace makaranta ya kai ɗansa muna fa magana ne akan menene sababin lalacewar tarbiyyar yara a cikin makarantun da kake kai 'ya'yanka billahi azimu akwai makarantar da dalili ne na lalacewa 'ya'yanka komin tarbiyyar da kake wa ɗanka a gida yana zuwa ya zauna da abokinsa su zauna a aji awa uku awa hudu ba dole ya koyi tarbiyyar shi ba kai da kake uban shi baya zama da kai wannan awannin da yake zama da wannan abokin shi yaro karami muka samu yana da matsala yana ta faɗewa yara ƙanana 'yan ƙananan yara ɗan ƙaramin yaro wadda junior secondary school yake da haka zaunar da shi aka yi mai interview aka ce ina ka koyi wannan yace a makaranta waye koya maka yace abokin shi ne yake yi kuma abun bakin ciki yaron nan da ya zo yin wannan abun da kannansa yara yake yan shekara shida yan shekara bakwai duk kannansa yace ba wanda bai mutu fade ba amma abokinsa ne a aji ya koya masa shi yana yi ga sata tsiya sata ɗauke-ɗauke a ina ya koya abokinsa yana sato kuɗin uban shi yana zuwa da shi makaranta ana kashe musu a break suna ci suna sha da wani abu da aka kama shi yaron nan yana yi ba zan iya faɗan shi ba na ce a ina ka koya ni na interview da yaron nan sai ce a kwamfutar malaminmu idan an yi break malaminmu yana ba mu kwamfutarsa mu duba sai muke shiga bidiyo sun sa muna duba ya ce a nan na gani na koya amma muna ganin kamar ci gaba ne yau waye a cikinmu idan zai kai ɗansa makaranta yake tunanin tarbiyyarta abin da ya dame ku ina ake cin jarabawa wace ce mai tsada a'a tsada ne idame ku don kuna ganin mai tsada shine za a ba da ingantaccen ilimi in an ba shi ingantaccen ilimi kuma aka lalata mai tarbiyya mai riba ina 'yan bokon cikinmu da ba za ku zo ba ku da kuke da kishin addini kuna da ilimin bokon nan ku buɗe makarantu kuma ku sa tarbiyya ta musulunci a ciki muna da bambanci mu musulmi ne muna da addini za mu yi karatun boko amma a sama mana malamai masu amana a samu malami yana neman yarinya da yawa wasu makarantun har soyayya ake da ƙananan yarinya yara ko kaga malami ya ko yarinya wai ya ko ta gyar yana taba kafaɗarta baby yana taba mata yana cewa sai gobe ko bata damu ba kai ma baka damu kana kana nan ka je daukan yarka duka waɗannan ku rubuta ku aje yana cikin sababbai da dalilai da suke lalata mana tarbiyya da kuma munanan abokanai alƙurana usu wa taujihu sayye abokanan banza da kuma mugun ainihin wato tunatarwa ina shaida muku wallahi tallahi malam idan ba mu kula ba ‘ya'yanmu wallahi wasu za su yi sababin halakar mana da ‘ya'ya su halakar mana zuriya ga baki daya malam halakca ake yi ana koyawa yara yaya za su rinka yin neman maza a tsakaninsu mata ya za su nemi yan uwansu mata yarinya muka samu malam uwarta tana neman ta a tawjihu bad guidance kenan uwarta me uwarta kishiyar uwarta uwarta mutuwa ta yi da haka kishiyar uwarta sai ta mai da ita kamar matarta ta ce wa yarinyar kwata-kwata yarinyar ko sakandare ba ta zana ba wallahi ta ce karke aure aure wahala ne yanzu ga hanyar za ki samu kuɗi yarinyar da kanta take mun magana take cewa malam kwana take da ni matar ubana ne amma ba zan iya yi babana magana ba dan babana ya yarda da ita ta rasa inda za ta sa kanta ka san me lesbian madugo mace ta nemi yar uwarta mace to wannan kuma ka rubuta ka ajiye duk mutumin da ya je aure bai binciki tarbiyar mata ba ikawo ta gidansa billahi azimu ka kawo kanka guba ta kashe ka ta kashe ƴaƴanka ta kashe maka tarbiyya a gidanka kuma Allah ya jarabe ka da son ta baraka iya rabuwa da ita ba mayin mata ƙwarai kuwa shine abin da yake faruwa me yake da ta ce dare guda take ɗauke a kanta ina babanki ta ce ba mai zama ba ne in ya tafi gari kaza baya dawowa sai ƙarshen sati uwarta take koya mata wannan nawa nawa abokanai suka koya wa yara yaron ƙwarai ka ga wani ya koya masa lalata ya koya masa shaye-shaye ya koya masa kaza ya koma masa kaza ku kula da waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci haka idan ka lura da ita kanta family family da mutum ya tashi usra tana da tasiri wajen lalata tarbiyyar yaro ko inganta masa tarbiyya da yawa zaka ga mutane ana samun mushkila rashin kulawa da 'ya'yansu Ka ga misalin rashin uwa rashin uba ka tashi kana rayuwa a cikin yan uwa da dangi ba uwa ba uba yana da tasiri kwarai in baka ci sa'a ka tashi a family na kwarai ba tarbiyyar ka ta lalace ba uwa ba uba watakila sun tafi wajen aiki ba uwa ba uba watakila an samu matsala sun rabu uba ya sake mata yana da 'ya'ya mata yana da samari matasa ta taso a hannun wasu rashin uwa a gida ko rashin uba a gida an ɗauki 'ya an kai ta gidan wani riko ko da gidan yayanka ne ko gidan ƙaninka yana da tasirinsa da haka ku rinka rike aurenku ku daina sake-saken aure wani lokacin idan mutum zai rabu da matarsa yi duba arzikin da ke tsakaninsa da matarsa na tarin 'ya'ya da yake da shi in ka saki wannan matar wacce mace za ka ɗauko ta kula maka da tarbiyyar 'ya'yan nan waɗannan yara matasa da suke ƙoƙarin shiga jami'a wa zai musu tsawa wa zai kula su kana jin zai ji tsoron matarka kishiyar uwarsa wanda daman faɗa suke yi kana jin wannan yarinyar budurwa waye zai kula da ita babu da haka rashin uwa a gida da rabuwa tsakanin uba da uwa yana da tasiri kwarai wajen lalata tarbiyyar 'ya'ya sai yaro ya tashi ba wanda yake kula da shi shikenan sai bi mashaya sai bi masu ɗauke-ɗauke da sauransu don haka na sani mata suna da matsaloli kuma mutum yakan shiga damuwa wani lokacin ya rike mace amma akan rike mace a yi haƙuri da ita saboda kulawa da tarbiyya ko yaya duk lalacewa wallahi malam gwanda yara suna ƙarƙashin uwarsu akan suna ƙarƙashin uwar wani kuma galiban ko ba masu zama ba ne kai mai yawo ne kuma ina gaya muku na abin da muke mantawa galiban duk inda ka ga mai gida wallahi maza su suke fara mutuwa su bar mata da yaya ku rubuta ku aji. mai gida kaza ya mutu ya bar ya'yan mata guda kaza da samari kaza mu muke riga su mutuwa matan mu sun fi mu dadewa ko ya aka yi wallahu alamu haka ne kuma na baka assignment ka je ka duba yanzu babu bukatar ka kula da tarbiyyar ƴaƴanka kafin ka mutu babu bukatar ka sa ido akan wace mata za ka auro wacce za ta kula maka da 'ya'ya to ku rubuta wannan ku aje shi ma yana ciki intanet da yara suke shiga internet internet internet da yara suke shiga yanzu an bincika cewa majority internet din ba abin da babu a cikin internet kashi 63 kashi 63 na mutanen duniya wanda suke yawan shiga intanet suna amfani da shi matasa ne 63% 'yan tsakanin shekaru 12 zuwa 17 na'am ba sai na muku bayani ba ba bala'in da babu a ciki akwai zina akwai luwaɗi akwai caca akwai shan giya akwai sata komi kake so duniya ce ba abin da ba za a koya ma ba bin Allah da bin shaidan abu na biyar da yake taimaka wajen lalacewar tarbiyyar matasanmu shaye-shaye wa ma adrakum ma shaye-shaye ko kun san me shaye-shaye yau shaye-shaye zama mana bala'i ya lalata yara ya lalata matasa ya lalata har tsofaffi dattawa yau bincike ya tabbatar mana wallahi hatta matan aure akwai masu shaye-shaye da yawa matan aure mace mai ciki da goyo tana shan kwaya dan bala'i yaro karami dan firamare an kama shi yana yana yana shaye-shaye yaro wani yaro aka kama shi kullum idan ya zo bacci yake yi aji kullum bacci malamin su yadda kaya da ka sai dai ci gaba da bacci sai abokin su yace wani abu yake sha wallahi da aka bude jakarsa malam wallahi kwayoyi ne a cikin malam da lemon da uwarsa take bashi sai ya ɗauki wannan kwayoyin sai ya zuba a cikin lemon sai ya buga ya buga ya buga ya kada in ya kumfa yaron nan sai sha yaron nan malam fa dan firamare ne wallahi bai gama firamare ba malamin ya ce haba walakin naga kullum yaron nan bacci yake yi a ina ya koya abokanai yau iyaye sun ba wa 'ya'ya 'yanci hurriya kamila yaro ya yi abin da ya ga dama kar a taɓa yaro kar a yi wa yaro magana wallahi ba gata ba ne idan ba ka son ɗanka ya zama masifa a gare ka ya kai ka wuta ya wallazi na amanu ku kun wa ahlikum narin wa kudu hannasu wal hijara ku kiyaye kawukanku ku kiyaye ainihin wato rayukanku ku kiyaye iyalanku wadda makamashi wata wuta ne makamashinta mutane ne da duwatsu an ce ka kiyaye iyalinka wace gudunmuwa ka bar soyayya ne ka bar ɗanka yana abokantaka da kowa yau iyaye sai yaro ya tafi ba san inda ya je ba yarinya ma a tafi inda ta je ba ka ga yarinya karama bilal azim ya shekara 17 wai ta tafi wai ingila wai ta tafi america wai ta tafi yarinya ya shekara 17 18 wai hutu za ta yi wai za ta tafi an ba ta kudin hotel an ba ta daloli an ba ta komai kuma ka ce kana musulmi kuma kana kula da tarbiyyar yarka ka san da wa za ta tafi ka san da wa za ta haɗu wani ɗalibi na ya ce ya yi tafiya irin wannan ƙasashen tun daga airport ya haɗu da wata yarinya suka shiga jirgi ɗaya ga ta riƙe masa wuta ya ce shi fa bai gane wannan al'amari ba suna magana a jirgi ya ga in wani abu sai ta mai magana da aka zo irin bin layi za a yi abin eh, wannan a wuce a shiga gari sai ya ga ta zo gefensa sai ya ce sai ta ce masa da Allah ka taimaka mun me zan taimaka miki da Allah ka wuce min na zo da kuɗi ne ina so na yi declaring kuɗin ya ce wallahi malam kuɗi ta zo da su na tashin hankali ba ta ma san yadda za ta je airport ko ta je ta je gurin jami'an tsaro ya za ta yi ta wuce da wannan kuɗin ba waye baki ta ce ubanta ne ya bata ina za ki je za ta ta hutu ne sun samu hutun makaranta wata ɗaya za ta je ƙasa ya ce ta irga masa ƙasashe har wanda bai sani ba ya ce da suka sauka sai ta ce bari ta kama musu hotel saboda ya kula da ita ya ce wallahi malam da ba da tsoron Allah yarinya nan da ita zan rinka kwana amma abin bagin ciki malam iyayenta suna Najeriya ya ce a gabana suke ɗaukan waya tana kiran ubanta Ya kin sauka kina ina jama'a wannan gata ne wannan mu musulmi ne jama'a muna da qur'ani muna da hadisi ya jama'a manzo Allah ya ce mutum bai halatta ta fita ta tafiya kwana da yini ba illa wa mahadi mahram face da muharrami ta tare da ita mu dawo kan shaye-shaye da zan tsaya kai me yake jawo yara suke shaye-shaye koyi da abokanai ɗaya kenan naka duk wanda ya bar ɗansa yana abokantaka da abokanan da bai san su ba to ka shirya idan kaga ɗanka yana shan kwaya kaka zargi kowa kar ku bar 'ya'yanku su rinka abokantaka da wanda ba ku san su ba ku rinka zaba wa 'ya'yanku abokanai in kaga ɗanka yana aboki da wanda baka aminta da shi ba fito fili ka gaya masa ka ce ban yadda ka rinka abokantaka da wani ba da yawa bincike ya nuna mana abin da yake lalata mana 'ya'ya abokanai kuma suke wannan shaye-shaye sannan rashin kulawa daga bangaren iyaye uwa ballagaza obama ballagaza ji an samu gata an bar wa yara su yi abin da suka ga dama ba mamaki don yaro yana kwana yana shan kwaya ba wani abu ba ne. sannan ɗaya daga cikin 'ya'yan gida in yana shan ƙwaya to kar kai mamaki wallahi sai ya yafa wani matukar kuka ba ɗaya yana shan ƙwaya ko ɗaya tana shan ƙwaya sai sun yafa wani yarinya budurwa 'yar ƙwaya wannan da ido na na gani ta hawa mashin tana bakin ta ya ja tana gogogogo dan ce malam kaga wannan yarinya ce ko aure yi ba shekara goma sha ta sha ƙwaya ta ƙoshi saurayi ya zo hira wajenta a buge inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mummunan mu'amala ta iyaye lokacin da iyaye suke muguwar mu'amala wa 'ya'yansu zai iya yi wa 'ya'yansu fanɗare su je su kama shaye-shayen ƙwaya wannan duk ya tabbata sannan kuma shagaltuwan iyaye da wasu ayyuka daban ba su kulawa da tarbiyya mutum kullum neman kuɗi 'ya'yanka ba su lokacinka ka tafi ofis tun daga safiya sai dare ita ma hajiya ta tafi ofis kai ofis ita ofis waye zai kula da yaya ba ku san me yayanku suke ba ba ku haɗuwa da su yan aiki suke kulawa da su kun shagaltu da wasu abubuwa daban ba ku ba wa 'ya'yanku aiki hakki ba ko aiki za ka yi don Allah ka ware wa 'ya'yanka lokaci da za ka rinka zama da su kun ga zama a gida ɗin nan uba ya zauna da 'ya'yan shi kana kallon su wallahi ba karamin tasiri ne da shi ba kaga cin abinci tare da yara kaga hira tare da yara kaga fita kasuwa tare da yara fita masallaci tare da yara yana da tasirin babba rashin yin haka kuma wallahi za su je su wanda zai je su su sannan abin da ya shafi wato ainihin wato saɓani tsakanin uba da uwa ɗa ya uba yana faɗa da uwarsa uwa tana faɗa da ubanta da mijinta wannan yakan sa yaro ya fanɗare ya kama duniyarsa ce to su ma faɗa suke yi waye zai mana faɗa a cikinsu sannan rabuwarsu saki yawan saki auri saki yanzu wani zaka je ka tarar da 'ya'yan a gidansa 'ya'yan yamun yamun yamun yamun yamun wani yaro ya kira ni ya ce da Allah a karam kallawa ina neman fatawa na ce me ya faru ya ce tsakani da Allah malam a yi hakuri muna jin wa'azukan da kuke amma gaskiya baban mu bai da mutunci na ce subhanallah kai ka daina kallo na ka daina kallo na na ce ma <laughs> wato magana ce ta bashi mamaki wallahi malam akwai yaron da ya zo ya same ni yana huci daga garin ku ya zo bari faɗi abu yana huci Allah nake gaya maka ya ce wallahi malam sai na buge babana na ce kai ya ce fatawa kawai nake so ka bani malam ka san me ya faru shi wannan mai buge ubansa ya ce faɗa suke yi da mahaifiyarsa ya ce in yi zo ya ta dukan mahaifiyarmu a gabanmu ya dake ta sai ta yi kuka ta zubar da hawaye ya ce malam wani lokacin rauni yake mana yake mata ya ce malam wallahi ba zan iya ganin wannan abun ba da haka wallahi duk da ya sake dukanta wallahi sai na rama mata yanzu daidai ne wannan mutum ya zo yana fada yana yana yana dukan abin wannan wani irin mutum ne kai kamar baka da abin nan shi kuma wancan me ya same shi me dalili da yasa ya faɗi abin da ya faɗa shi ɗin ma dai iyayen ne ya ga suna yin abin da yake ba daidai ba babu jituwa a tsakaninsu babu zaman lafiya a tsakaninsu yanzu mutum wai sai ya zo wai sai ya zo wai gaban wai matarsa baki da mutunci baki da kirki kuma a gaban 'ya'yanta wallahi zan ɗau mataki a kanki yanzu kwanan nan aka wani kes wani ya zo ransa ya ɓaci ya ce da matar gidan da 'ya'yan gidan ya ce don ku kowa ya fita daga gidan nan wallahi malam ya kore su gaba daya kai ka kenan ana faɗan gaskiya ba ka so a faɗa bari ma tsaya a nan gurin tun da ka takura mu wallahi ah, assalamu alaikum kun yi da cewa yau lalacin ta matasa ne ina so ya kashe mutanen garin mu kasuwa ko yan matan garin mu kasuwa sai dai kash da ni da shi duka daga jiha ɗaya muke duk da cewa ana kiran sa da abdullahi gadan kaya amma dan boci ne sannan ko abocin ma local government din mu daya domin ni ina shira shi kuma yana giya ɗe kuma an cire giya ɗe ne daga shira saboda ka in ka taba mu harkan ka taba bari in juya zuwa gurin kaga na tuna maka asiri kai ba na kana ba ne ba shi ranar kaje can gurin gafata mala mun ji damuwoyi matsaloli abubuwa daban-daban da suke jawowa a waɗannan abu lalacewa da gurɓacewa tarbiyyar matasa daga bakin abu atif dr abdullah gadan kaya sheikh jabir ina mafita waɗanne hanyoyi ne kuma za a bi ame a magance tun da dai an ji matsaloli ba za a basu haka ba ba wai kawai maganin abu ba wai kawai mun zo mu ji matsaloli ba ina mafita to alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, mafita abubuwan da Sheikh Abdullahi ya faɗi suna shiga jiki kwarai da gaske ah, labarai ne waɗanda yake dukkaninsu na gaskiya wanda shi ya yi su kuma muna ta mushahada irin su duk wanda matsayin da ake kawo mai ƙara na gidaje za a kawo mai wasu abubuwa da ba sa faɗuwa wani abu akwai abin da baya ma faɗuwa kasan in ka faɗi ma jama'a za su ce ba haka ba ne ina mafita shine inda aka hau bishiya na ake sauka shine charity begins at home kamar da ya faɗi lalacewa iyaye ne da tarbiyya daga iyaye to iyaye su gyara duk abubuwan da ya faɗi daga iyaye ba su kula da 'ya'yansu mi suke kallo a gida ba 'ya'yansu wace makaranta suke zuwa 'ya'yansu wace ƙasa suke zuwa me shiga su me fitar su duk ba su kula ba to ya waje ba a gyara lokacin da yake faɗin in yadda iyaye ke sakaci waje abubuwan da su ke kallo sai tuno da shak Muhammad bin Salih uthaimin rahimahullahu idan ya zo yana magana abubuwan da yara ke kallo akwai wani hadisi da ke kawo da ke cikin Bukhari da Muslim yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min rajulin yasta'ihi Allahu ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashul li ra'iyatihi illa harama Allahu alaihi aljanna babu wani mutum da Allah zai ba kiyo wasu al'umma ya mutu randa ya mutu yana wa wannan al'umma algushu face Allah ya haranta mai aljanna Sheikh Muhammad Sallallahu Alaihi ce cikin mafi girman algushu da zaka wa ƴaƴanka shine ka sa musu abin kallo na haramu a gida suna kallo baka damu ba iyaye nawa ne suke barin ƴaƴansu suna kallo kamar yadda ya faɗi na wannan matsala abinda an mafita shine su gyara ka tabbata me ƴaƴanka ke kallo annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiyo ne kuma dukkaninku za a tambaye ku abin da aka baku kiyo don haka lokaci yayi da iyaye za su gyara da iyaye za su tashi su ga me mu ke kallo wani irin makaranta mu ke zuwa meye mu me meye shiga 'ya'yanmu bil asafin shadid na ga suka san lalacewa iyaye naga yarinyar da ta ce tana sayi da hijab za ta je ta babanta magana ta ce dole sai na ji na cire hijab idan ya ganin da hijab fada yake ni ba taba ganin irin wannan ba in ba wannan wurin ba wai mahaifi idan ya ganta da hijab fada yake yana son ta sa tufafi da ke matse mata jiki to irin wannan in ya je mi zai gaya ma Allah game da kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya kamata iyaye su faɗaka su dawo don shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana magana tarbiyyar 'ya'ya sai wa iyaye magana akwai hadisin amr bin shu'aib na nabihi an jaddihi dake cikin sunani abi dawud da musnad imam ahmad annabi sallallahu yake cewa murru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha bi ashrin wa fariqu bainahum fil madaji annabi sallallahu ya ce ku umuci yaran ku su yi sallah suna shekara bakwai ku da ke su idan suka kai shekara goma ba su yi ba kaga can a ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati na ce ka ka umuci yaron ka da sallah aya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wace ana magana tarbiyyar yara iyaye ake fuskanta su ne idan su gyaru to ana tsammanin 'ya'yansu su gyaru idan sun lalace ana tsammanin 'ya'yansu su lalace sai wanda Allah ya kiyaye don haka wajibi ne na farko ka kula da mi 'ya'yanka ke kallo Allah ya sa wannan lacca daga yau ta sa ya kasance kana kula da mi 'ya'yanka ke kallo na ɗaya kenan na biyu wace makaranta kake kai 'ya'yanka wani kawai abin da yake so ya kai su makarantar da ake turanci makarantar da aka fi ko ina a science makarantar da aka fi ko ina kuma shi ba irin wannan makaranta ya yi ba har ya kawo inda Allah ya kawo shi don haka ka dinga dibin 'ya'yanka lahira sai Allah ya taimake su a duniya su sai su samu don haka ka diba wace makaranta ce za a ba su tarbiyya wace makaranta ce za a ba su training yanzu muna cikin yanayi muna cikin lokacin da duk makarantun da suka fi kowa makarantu makarantu ne masu hada conventional education da islamic education ana samun yare ƙanana suna ta har da alƙur'ani makarantun nan suke zuwa har da ƙur'ani ka tabbata ɗanka yana cikin makaranta har da ƙur'ani ya yi bokon ya yi arabiya anil yamini wa shama'ili ya kasance ta ko ina aka bugo ya iya amma ka kai shi boko ɗai yake yi baya karatun addini to bayan ga maka matsalar da za ka ji yanzu makarantar addini in ka kai ɗanka me ake gaya ma ɗanka cewa ake yabi ka ɗanka in ka kai shi makarantar addini da ya tasa ya kai suratul ahqaf sai a karanta mai wasainal insana bi walidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha da ya daga ya kai suratul luqman sai a karanta mai wasain al'insana bi walidaihi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain da ya daga ya kai suratul ankabut sai a karanta mai wasain al'insana bi walidaihi husna da ya daga ya kai suratu maryam sai a karanta mai wa barran bi walidati da ya daga ya kai suratul isra sai a karanta mai wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana da ya daga ya kai suratul an'am sai a karanta mai haka za a ta karanta mai wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa haka za a ta karanta mai a dinga kyautatawa a dinga bin ka kai kai a dinga bin ka ku bayin in baku wani labari sai ku hada ku gane wanda yake zuwa makarantar addini da wanda bai zuwa makarantar addini ku gane bambancin su Professor A.A. gondu professor emeritus uh, islamic studies wanda uh, second vice chancellor na usman dan chairman na, na ma'aikatar alhazai lokacin obasanjo kaza kaza kowa ya san professor ya igundu professor shi igundu shine supervisor na da fara masters a danfodiyo sai ranar na je na same shi na ce mai zan tafi ingila in wani masters sai ce mini ai ko ya yi karatu ingila ya yi zama ingila ya yi karatu ingila da ya je ingila ina son baku labarai biyu sai ku yi comparing sai ce akwai host family da yake zama idan kai ba bature ba ne sai a kai ka cikin wasu host family 'yan ingila sai ku yi wata shidda kuna turanci tare da su domin ka iya bakin ka yabe sai ce da aka yi shi host family sai ya kasance tsohon gidan sai ya dinga tari ya dinga tari sai kowa ya kyale sai ya ce musu wannan dattijon fa ya kamata a kula da shi sai ɗansu su ce mai old man let him die old man let him die ya tsufa bari ya mutu to ku kiyaye akwai kissa abdullahi bin abbas kissa ta biyu nike so ku hada abdullahi bin abbas yana zamne yana karba fatawa a makka mutane suna zuwa da fatawa sai wani ya zo ya ce na ɗauko mahaifiyata daga iraki a bisa wuyana har na kawo ta nan na biya ta haƙƙinta ya ce baka biya ta haƙƙinta ba domin ita ma ta ɗauke ka ne mata kashi ne mata fitsari tana so ka girma yanzu kai da ka ɗauke ta nan ba jiran kake ta girma ba jiran kake ta mutu me yasa wannan ya bambanta da wancan saboda wannan yana ɗaukowa daga hasken alƙur'ani wa wasainal insana bi walidayhi wa wasainal insana bi walidayhi shi kuma wancan da suke cewa old man let him die kaddara physics suka karanta a cikin physics akwai babu walidai walidayni inda ake cewa ka bi babanka a chemistry akwai a english akwai a wani duk wani subject da ake akwai so in ka kai ɗanka makarantar boko baka sa shi makarantar addini ba kai ma baka ce ma biyayya ba in ka kai shi makarantar addini kullum idan ya sauke qur'ani fa ya gama da qur'ani zai shigo hadisi a ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam man haqqun nasi bi husni sahabati ya rasulullah qala ummuk thumma man ummuk thumma man ummuk thumma man abuka haka za a yi ta karantawa don haka mm, labina ta farko block na farko foundation na farko shine ka kula da wacce makaranta yaron kake tafiya wacce tarbiyya ka bashi a gida ina ne fitar shi ina ne shigar shi su wane ne abokan shi su wane ne kawayenta anil mar'ilatas alwanzo qarinahu fa kullu qarinin bil maqarin yaktadi mutum kakka tambayi wane ne shi tambayi wane ne abokanin shi wane ne abokanin zaman shi ko wani aboki yana koyi da abokanin zaman shi ne ka responsibility na iyaye ne su tsaye su ga ya shiga 'ya'yansu ya fita 'ya'yansu gwamnati ya kamata ta kara dagewa wajen kayan shaye-shaye tsakani da Allah kayan shaye-shaye sun fi komai abin da ake sakaci da su sai ya kasance ana samun su kowa a garin su ya san dilolin kwaya kowa ya san su suna tafiya freely kowa in ka bashi kuɗi ya sayo kwaya an san inda aka sai da kwayan nan ya za yaro dan primary school ya zai yana da kwaya saboda ya san inda aka sai da ita saboda ba wahalar saiwa ne yanzu a wannan duk yanayin da muke ciki na rashin tsaro ba za ka ga yaro dan primary 4 yaro dan primary ko secondary da bindiga ba hukumomi sun sai da suka yi suka hana yawon bindiga amma kwaya fa wani mun yi irin haka ndlea suka zo masallaci na juma'a za su yi magana a ba su minti goma su yi sai ko wani daga cikin ɗalibai na irin eh, yana da sakewa wace wallahi malam dushe bai gaba gare su ya ce dushe bai suke yi wallahi unguwanmu akwai 'yan shaye-shaye da ni gansu sai ni lallaba ni je hukumar sai ni gaya musu cewa gafa yan shaye-shaye na gani unguwanmu kaza kaza ya ce gobe sai yan shaye-shaye nan suka zo gida suka ce alhaji muna ganin kimar ka wallahi <laughs> jiya ka je ka kai karan mu so da Allah ka sake ka babu wai abin wai abin ka sai ce sani ta babaki ya za a yi in lallaba in boye in je kai kara sai da a ce to ku yi anniya fa kuna yi akwai alhaji wani yana da yana gari ku kuma ya kawo karan ku don haka lallai lallai hukumomi suna buƙatar su ƙara zagi damtse wajen hana kayan shaye-shaye suna yawo abu na uku malaman addini su ma su ƙara dagewa kamar yadda muka faɗi ana saurayin maganganunsu a maimakon mai da himma wajen faɗa da juna da wa juna raddi a mai da himma wajen koya ma al'umma tauhidi koya ma al'umma ibada koya ma al'umma tarbiya a kowane masallaci na unguwa ku kakka damu sai ka sa ring light ka abin nan an ji ka ko'ina kana zagin wane kana zagin wane a'a mutanen unguwarku nawa ne ba su iya sallah ba ba sa zuwa makaranta iyaye nawa kun san yadda tasirin wa'azi yake kuwa wa'azi yana cikin abin da ya fi komi tasiri a rayuwa yadda ba ka tsammani wa'azi yake shiga ya ratsa cikin mutane ya musu amfani yanzu in baku misali ɗaya na gani a page in bbc hausa suka hira da bala shagari yana nan da rai marafan shagari shine elder son na former president shagari ya aka yi babanka ya zama shugaban ƙasa a najeriya ya yi kaza npn ya ce mahaifina lokacin da jam'iyyar mpn suka zo gidan shi suka ce suna bukatar sai ya tsaya takarar shugaban kasa ya ce ba zai yi ba ya hasala har ya kasance tsakanin su da 'yan jam'iyya akwai fada ya hasala suka je za su je su gaya ma ko sarkin musulmi ko wani sarki zai mai magana ya ce suka fita suka tafi shi kuma shagariren shi ɓace sai ya kunna rediyo yana kunna rediyo sai ya ji wani mai wa'azi na wa'azi duk wanda ya nemi shugabanci annabi ya ce Allah ba zai taimakai ga wannan shugabancin ba duk wanda bai nemi shugabanci ba aka zo aka neme da shi in bai karba ba annabi ya ce kaza kaza sai shagari ya ji tsoro ko da suka dawo ya ce ya karba ji wa'azi made a president wa yayi wa'azin ba wanda ya san wanda yayi wa'azin ba wanda ya san wanda yayi wa'azin but it made a president kwanakin nan bayan sallah sallah babba a lokacin aikin hajji ni ga wani program a NTA wannan program an yi shi da yariman bakura ne former governor na zamfara state yana faɗin yadda aka yi shari'a abin zai baka mamaki gaji tasirin wa'azi yanzu ji wancan tasirin wa'azi made a president of a nation shagari har abada in zaka kira shugabannin ƙasa zaka kira ya shagari wa ashe wani mai wa'azi ne cikin rediyo bai ma san bai ma san wani zai saurari wa'azin shi ba amma jiya da Allah ya sa amfani cikin wa'azi ne har yayi producing shugaban kasa to wannan yariman bakura ana hira da shi a BB ana hira da shi a NTA sai ya aidiyan shari'a ta zo shari'a tana cikin abin da ya shiga cikin tarihin Najeriya har abada har abada in za yi tarihin Najeriya sai ka ce an yi shari'a ko ka yadda da ita ko baka yadda da ita ba ko ka ga tasirinta ko baka tasiri bale mu mun ga tasirin ta ni a Sokoto nake ina arami ina primary school na san gidan giya guda hudu yau akan shari'a da ta zo ban san gidan giya ko ɗaya ba a sokoto ban ce babu ba amma cewa ni ban sani ba yanzu ina babba ina yawo ina ko ina yau in ka daba min wuka ka ce sai na gwada ma gidan giya a sokoto ba cewa nake babu ba amma ban sani ba amma ina ina primary ina secondary school na san gidan giya guda hudu a unguwanmu to me ya tafiyar da ita wannan shari'a ya aka yi shari'an nan ana gaya mai sai ce lokacin yana permanent secretary a sokoto akwai wani masallaci bakin gidansu da ake sallah sai walan umar salame ko silame shekanje ina eh, last week ina a malaysia ina gai musu lawal mai doki ne kuskuren sunan malam umar salame wani malami ne na izala a sokoto ina nan babu wanda ya san shi ina nan ma abuja jiya ne na ga dan shi ya rubuta bai da lafiya ba in ka je sokoto in ka faɗi suna in ba wanda ke harka izala ba ba wanda ya san shi to shi ya tashi a cikin masallaci nika jin bayan sallar azhar ne yarima ke cewa yake faɗin yanzu lokacin yarima yana permanent secretary yake cewa yanzu inda ana shari'ar musulunci hukumomi ya kamata su mai da hankali ya kasance ana shari'a da littafin Allah ana nan sai ga yarima an tsaye suwa takarar gwamna sai ya zama gwamna sai ya tuno wa'azin da malam umar ya taba yi na ai shari'a kawai sai ce zai kira shari'a jiya da wa'azi lokacin da yake yi ne babu social media a 90s ne lokacin da yake yi ne ko yau ba a rekodin irin wannan malamin in yana wa'azi ko yau ba a rekodin din shi amma ashe ya faɗi wata kalima wadda gaya sai da ta canza arewacin Najeriya sai da ta girgiza arewacin Najeriya me yi muku magana me yi muku magana lokacin da corona ta shigo ina cikin wanda na tsorata da corona bisa sabilillahi an tsorata mu an firgita mu akwai mutane da suka dinga cewa kuɗi da ansarar corona da nikewa mutane lalle su yi kaffa kaffa ba komai bane lalle aljazira ce kawai ta yi aikin ta aka nuna mana in corona ta kama sai da ya kai wani lokaci na daina fita sallah masallaci saboda tsoron corona in muka ji akwai masu tari ranar ina zamne a cikin falo bisa kujera ina kallon facebook sai aka nomin dr ahmad bamba yana cewa yanzu saboda muna nama allah zato ba inda korona za ta kaba ka sai masallaci wata hununa billahi gairar haƙƙi banda jahiliya sai hankali na ya caji sai ce wallahi da yake daga nan da ni aka yi la'asar jam'i tun ranar ba kuma bisu jam'i ba lokacin korona kowane sai katon face mask ina da duk zuwa da shi masallaci har yanzu ban taba ganin Dr. Ahmad Bamba ba abin ba ban taba ganin shi da ido ba amma da yazo yana lokacin da yake wa'azin bai san ko da wa yake ba ashe da ni yake wata zunnuna billahi ghayr al min jahiliya sai da galalle da ni yake da tashi zuwa masallaci sallallahu alaihi wa'azi na da tasiri ya ku malamai masu wa'azi maimakon ya koma zagin wane wani bai iya nahawu ba wani bai iya mutsalahu ba wani ba daidai bane wani ba daidai bane ai channeling wannan zuwa ga matasa zuwa ga yara a gyara tarbiyyar al'umma ya kasance wa'azin ya yi tasiri haka idan iyaye suka gyara malamai masu wa'azi suka gyara hukumomi suka yi tsaye game da haka kwaya to za a samu al'umma ta gari wadda za a yi alfahari da ita muna roƙon Allah ya bamu al'umma ta gari da za mu yi alfahari da ita Allah ya yi muna gamo da katar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam sallallahu wa sallama baraka wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam matashin malami malam jabir sani mai hula da mai san dr ahmad bin ba gaba da gaba ba wannan shaida ce babba cewa lalle shi din matashi ne ba abin mamaki ba ne ba ni ma na faɗa na kan faɗa ma wasu mutane cewa ni ban taɓa ganin shek abubakar mamur kuma ba har ya rasu lokacin da ya rasu ya yi layuwa sai wa'azinsa shekaru na kaɗan ne duk wannan shaida ne akan cewa su abdullahi matasa ne gafata malam kajiyan da malam jabir cikin 'yan kalmomi kaɗan cikin abubuwa guda uku ya zayyana mana abin da da za mu rike su da gaske da hakikanin an sami mafita to da zuku kuka ce charity beginning at home malam ya ambaci hukumomi man ambaci jama'a man ambaci iyaye da ya ce mun gangaro zuwa lokacin da za mu tsayar da wannan laccan zan so wasu abubuwa guda biyu in kasa muku su kai bangaren abin da shafi siyasa kai kuma bangaren abin da ya shafi ilimi da makamancinsa ina so kuma wato kudan zaburar da matasanmu nan wani irin gudunmawa malam abdullahi za su bayar wajen kawo canji a wannan siyasa tunda dai har a sunan nasu ma kusan za ka iya cewa an kwace musu za a ga mutum ɗan shekara 60 da wani abu amma shine shugaban matasa su kuma ana amfani da su eh, ta hanyar shaye-shaye da gariwa da wasu abubuwa da su ake amfani su ne sojojin abu waɗanne gudunmawa za su kawo tun da cewa muka yi gudunmawar su canji mafi alheri wanga tambayoyi ne Allah saka a tambaye mu abinda ba za mu iya amsawa ba da Dr. Jabir yake cewa bai san bai taba ganin Dr. Ahmad Bamba ido da ido ba ne mamaki da kuka yi kabbara to ai ba wani yarinta yake nuna ba ba sakwace ne ba gaba ɗaya rayuwarsa a sakwata yake baya zuwa Kano na san watakila farkon zuwan sa Kano lokacin da muka samu jami'a tiket ɗinsa na hawa jirgi a airport ɗin Kano ne to baya zuwa Kano ya za a iya san Dr. Ahmad Bamba kai kuma sai mun gama lakcin zan faɗi me yasa ba ka san Sheikh Gome ba ni kuma duk na san su ku bi ni a hankali abu na ƙarshe da za mu tsaya a kai wannan wani abu ne da hakikanin gaskiya yana damun duk wani mai kishin ƙasa musamman najeriya menene daurin matasa samari menene wato infact ɗinsu a cikin siyasar najeriya mu gaya wa kanmu gaskiya kuma dattawan nan ba fa su kansu muke yi ba ba cewa muka yi ba su iya ba amma yau duniya tana tafiya ne da matasa yanzu ba kuka ji daga Jabir ya gaya muku sahabi kaza annabi ya nada shi kaza sahabi kaza annabi ya nada shi kaza sahabi kaza duk a ƙananan shekaru duk cikin su ba wanda ya kai shekara arba'in duk gaba daya cikin sahabbai wa yake magana ma Jabir kuma yaro karami haba ba shi ba abin nan amma me ya tasirin matasan mu Najeriya me yasa kuke komawa baya ba ku da ilimin ne ba ku da kwakwalwan ne ba ku da basira ne ba ku da kishi ne da Allah ya mun hakuri dangane da maganganun da zan faɗa musamman dangane da manya-manyan 'yan siyasa mu dattawa masu shekaru kowa ya sani cewa kwakwalwar matashi yanzu da shi ne yake faɗa a lokacin take bararraka a lokacin take didi da ta yi tunani ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza muna cike da ciwo muna cike da damuwa a najeriya yadda matasa suka yi baya ba sa shiga harkar siyasa alhali kuma mu a tarbiyyar mu ta addini matasa su ne jagorori kuma sun yi iyayensu kuma sun ba da gudunmawa amma wannan tarihin ya zo ya mutu yanzu ba za mu samu gwamna a najeriya dan shekara 25 26 da 7 30 ba yanzu ba za mu samu mai neman takarar shugaban kasa dan shekara arba'in shekara talatin da wani abu ba kuna ina ba ku da kudin ne kuna da kudin da za ku yi yin kamfen kuna da iyayen gida to ina shaida muku cikin saƙon da wannan lacca aka yi ta a wannan masallaci na annur idan matasan najeriya suna so a samu canji akan tsarin mulki da shugabanci da rayuwar dan adam a Najeriya dole sai matasa kun tashi kun shiga siyasa na gaya wasu daga cikin matasa 'yan siyasa na ce ku yi haƙuri ku je ku bi su su zama iyayen gidanku ku yi musu ladabi ku yi musu biyayya ku rinka shiga mitin ɗinsu ku gane me suke faɗa da wani yare suke magana ku fito wallahi idan matashi ya fito wallahi za mu zaɓe shi amma kowa ya sani rayuwa ta yi ta kai mutum ya yi shekaru ya ɗebi shekaru da yawa ya gaji akwai wanda takalmin wani in zo sa takalminsa wallahi ce matarsa ta nuna masa ga dama ga na hagu amma zai fito yana neman shugaban ƙasa kuma wallahi zaben sa ake gaskiya ne ku yi haƙuri da mun na ce yi haƙuri da abin da zan faɗa mu faɗa kan mu gaskiya a yanzu nan a duniya akwai akwai kasashe waɗanda kasashe ne masu tasowa manya-manyan kasashe yara ne matasa su da haka baya-bayan da kuke yi aka mai da ku 'yan kwaya in ka ga matashi a siyasa gariyo aka bashi in ka ga matashi a siyasa wiwi yake sha in ka ga matashi a siyasa ƙona wuri yake yi ya kamata mu canja wannan tunanin mu ga yaro ya fito gal a leda ya gama digiri ɗinsa ya fito yana neman gwamnan jihar su ya yi bokon ya karanta addinin to me ake nema kuna da waye wadda za ku iya yi wallahi mu ga wani ya fito yana neman sanata yaro matashi mu ga wani ya fito yana neman shugaban kasa wallahi tallahi za ku iya yi ba za ku gaza ba kuna samun shawara ta manya-manya waɗanda suke tare da ku iyayenku da iyayen gidanku a siyasa amma hakikanin gaskiya halin da muke ciki na ci baya da rauni ga rashin lafiya galiban za ka ga wasu wallahi za ka ba su da lafiya to a samu wanda yake mai jini a jika akwai wata doka ne a najeriya da ta ce dan shekara talatin da kaza bai zai nema ba in ba ku da kuɗi iyayenku suna da kuɗi yayi da haka yana daga cikin hanyar da za mu samar wa ƙasar nan ci gaba matasa ku fito a yi komai da ku matashi za ga bi da tsoro kuma zai iya taka wuyan kowa kuma baya tunanin cewa wai saboda kaza saboda kaza saboda kaza a'a kawai abin da ke daidai shi zai yi da haka muna kira gare ku ya ku matasa kamar yadda aka ba mu tarihin matasan sahabbai annabi ya dora musu nauyi na shugabanci da jagoranci to kuma ku yi kokari ku ɗabbaka. ba cewa muka ya ɗauki 'ya'ya ƙanana masu ƙarancin shekarun da ba su da hankali ba a'a muna nufin mature matasa wanda suka yi karatu suka zama wayayyu suna da ilimin addini suna da ilimin zamani su zo su ba da gudunmuwarsu kuma ina tabbatar muku Allah zai taimake ku dan Allah ayi kokari a samar da canji akwai wasu maganganun waɗanda lokaci ba zai bari mu faɗe su ba amma dai akwai buƙatar siyasar Najeriya mu farka mu farka maimakon a ba mu ƙwaya to mu ga kun fito kansiloli kun fito ciyaman local government kun fito sanatoci kun fito yan majalisa kuna bugawa koma in yau ka faɗi gobe zaka ce insha Allah tabaraka wa ta'ala sana'a sana'a wa ma adrakum ma sana'a ka kyale ni haka ah, to amma dai barin tsaya anan jama'a mu babi na sana'a Allah saka maka da alkhairi samari matasa cikin hanyar da zamu kori talauci a kasar mu cikin hanyar da za mu rage zaman banza a ƙasanmu cikin hanyar da za mu inganta rayuwa a ƙasanmu shine matasa ku kama sana'a don Allah ku daina tumasanci ku daina bin ofisoshin gwamnati kuna bara kuna roƙo ku daina zuwa kuna kashe rayuwarku alhali Allah ya ba ku kwakwalwa Allah ya ba ku basira Allah ya ba ku tunani mu gan ku a cikin harkar kasuwa ba abin da ba za ku iya yi ba za ka yi zuwa china za ka yi zuwa ingila za ka yi zuwa america ka je ka siyo kaya yanzu ne kake da daidai da ka iya yi jikinka zai iya jurewa kwakwalwarka za ta iya jurewa shekarunka za su iya jurewa idan mun gan ku a cikin siyasa to muna so mu gan ku a kasuwa noma tushen arziki muna da daji a najeriya muna da ruwa a najeriya amma ba mu da manoma matasa a najeriya muna da matasa a bakin titi muna da matasa da ake ɗiba a je a yi barna a yi ta'addanci da su saboda rashin sana'ar ku saboda rashin aikin ku saboda rashin ku ne muni kanku ake ɗiban ku akai ku daji a baku bindiga wallahi idan saurayi ya zama yana da abin da zai wallahi ba zai waiwaici aikin gwamnati ba ma kuma za a samu zaman lafiya kuma da nan nake kira ga gwamnatoci ku buɗe ƙofofi na sana'o'i ga waɗannan yara da muke da su sun gama jami'a ba su da aiki sun gama secondary ba su da aiki wani ya yi masters wani ya ce malam an ke na yi karatun na yi karatun na gama ban samu aiki ba kuma ban da kuɗin jari kuma ban da kuɗin da zan je gona ku taimaka ku sama musu wurare na sana'o'i akwai ƙananan sana'o'i da muna rena su yanzu mutum ya je kasuwa ya kasa kaya ko ya sai kaya ya sayar kaji nan kaji kawai ka samu jari na naira dubu ɗari ɗaya za ka iya zuwa kasuwar ƙauye ka je ka siyo kaji dubu biyu dubu uku ka ɗora ɗari biyar ɗari biyar duk kullum a garinku akwai inda za ka je kasuwar ƙauye ka je ka ciyo abin da za ka ciyar da iyalinka ka riƙe ba ma yi duk ƙananan sana'o'i mun rena su ƙere-ƙere gadaje kujeru abubuwa na amfani sai ka ga duk babu yaranmu a ciki abin baƙin ciki sai dai kaga wasu matasan waɗanda ba mu ba sun zo sun mamaye garurrukanmu sun mamaye gidajenmu sun mamaye kaza kaza ɗinmu amma mu yaranmu kawai sai dai kaga suna askin banza suna saka manya-manyan wanduna da yawan aljifai babu ko kobo ko taro a cikin aljifar wanda ba daidai ba ne wannan gaskiya sannan in ka zo zaman banza albatsala da muke da shi yadda za ka gane ana zaman banza a cikin yaranmu matasanmu wallahi malam ana da an zo wani abu na hadari ko wani abu ya faru ko wani ya buge ko kaza ya buge ko mutum ya buge kafin ka warga ka farga za ga matashi ya kai 150 me yasa saboda kowa a zaune yake ba su da aikin yi me ya faru ku ba ku je gona ba makarantar an zo ba a iya cin jarabawar yanzu sai dai zata rantsa kuma an dawo ana zaune a gida kana kallon ubanka tun kana cikin jariri cikin jariri ubanka yake taimakonka ka zo firamare ya taimaka ma ka zo sakandare ya taimaka maka ka gama jami'a ya taimaka maka da yake dan banza ne kai sai ka ci gaba da zama bayan jami'an ubanka sai shi zai ciyar da kai ga karfi kana da shi in duka za a samu kuɗi zaka daki mutane ka samu kuɗi in faskare za a yi ka yi faskare ka samu kuɗi akwai abun bakin ciki mutum mutum faskare ya ba sani faskare ba <laughs> saran itace to ga rashin kulawa da iyaye wani mai research ya yi bincike yake cewa lalacewar matasanmu da rashin sana'armu ta kai ga yau 'ya'ya suna ganin iyayen suke mutuwa a gida ba sa iya taimakonsu babanka ya ce miki mahaifiyarka ya kai ka naziri ya kai ka firamare ya kula da kai tun kana cikin ciki har ka je jami'a ka je ka dawo lokacin da ka gama jami'a ya yi ritaya ya gama aiki ya dawo yana zaune a gida ga yara birjik ba aikin yi babu kuma fikirar su je su yi sana'a ciwon suga ya kama shi ciwon hawan jini ya kama shi wane ya je ya samu aiki watakila a can ya fara ko koyarwa ko na sauransu sai ka ga dattijan nan yana da 'ya'ya wajen guda goma sha biyar amma wallahi ba wanda zai iya ɗaukan nauyin maganin ciwon sigansa da zai sha na wata ɗaya masu ƙoƙari su ne masu karo-karo kai za ka kawo dubu biyu wata ke za ki rinka kawo dubu uku da ɗari biyar kai za ka rinka kawo kaza uban da ya ɗauki nauyin ku kuna yara ku ku ashirin a gida yau ya yi ritaya yau ciwo ya kama shi ya zauna ku ku goma sha ɗin nan ba za ku iya ɗaukan nauyin mahaifinku ba wallahi shame on you wallahi kun ji kunya tsohuwar ku ta gaji tsohuwa ga ta ta tsufa ba za ka iya kai ubanka umra ba ba za ka iya kai mahaifiyarka aikin hajji ba ba za ku iya komai wa mahaifanku ba haka za su zo su faɗi su mutu da bakin ciki da damuwa kuma kuna zaune ba ku iya komai kuma kuna kallon wasu wanda ba ku ba suna zuwa su yi sana'a su nemi kuɗin kuma Allah ya ba su kuɗin ga girman kai a wajen yaronmu na bahaushe raina sana'a muna da raina sana'a ni ba zan yi kaza ba ni ba zan yi kaza ba amma kuma kana zaman bakin titi ai duk wani mai kuɗi da ya wuce mai mota da tsada Allah ya isa kuɗi na kuɗin ka aina ƙarya kake wallahi ko ka ji an ce ka ga manya manyan barayi kenan yanzu duk wanda ya wuce da mota mai tsada barawo ne ƙarya kake yi wallahi akwai wanda zuwa yi karatu ya nema akwai wanda yayi sana'arsa akwai wanda yake business ɗinsa ba ku da aiki sai dai a yi amfani da ku wajen hayaniya a yi amfani da ku wajen tada hargitsi sannan kuma a yi amfani da ku wajen kawo rikici akan addini a zo a cusa in an ga kuna da addinin a yi amfani da addinin na ƙarya a zo a cusa muku wani ra'ayin addini a sa kuna ta kashe musulmi kuna ta cutar da musulmi kuna cutar da addini kuna cutar da musulunci duk inda za ka je ka bincika wallahi ta'addancin da ake a ƙasar nan da fashi da makami da ake a hanyoyinmu na rantse da Allah duk yara ne matasa da wahala ka ga tsoho mai furfura an tsaye da shi a hanya yana fashi da makami da wahala ka ga waɗannan tsoho yana kidnapping da wahala ka ga yana kaza duk yaranmu ne me yasa ba sana'a ba aiki tunda ba aiki kuma dole a ci a sha kuma ba tsoron Allah ba addini yara sun nesanci masallaci sun nesanci malamai sun nesanci karatu sun nesanci ilimi sun faɗi da haka dole a zo a baku duk abin da za a baku a halakar da ku ku da kanku ku zo ku yi ta kashe ƙasar ku ku yi ta kashe kashe ku yi ta harbe harbe ku yi ta yaƙe yaƙe ku ta zubar da jini abin ba da daɗi da haka ku kama sana'a ku inganta rayuwarku kowa ya tashi ya je nema abin da zai yi wallahi shine za mu samu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa amma matukar matasanmu suka zauna suna zaman zauna gani banza to wallahi kowace ƙungiya za ta iya zuwa ta ɗauke ka ta sa ka a cikin ma ka wayi gari kana cikin masu rugurguje ƙasar ka ba masu gina ta ba Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana wallahu alam barakallahu khair kai tsaye da Jabir gudunmawar da matasa ya kamata su bayar bangaren ilimi yanzu malam ya ce da su ake amfani ake duk wani faɗace-faɗace ayyukan asha abubuwan da suke kawo lalacewar al'umma rusa kasa da me me wani gudunmawa za su bayar wajen waɗannan abubuwa guda biyu ilimi zaman lafiya duk da ka ce kai tsaye kafin nan cewa da ni ban haɗu da dr ahmad bamba ba gaskiya ni gaya muku domin in yi gudun wani abu da aka ce ma tadlisi akwai mana ce ma irsalul khafi akwai wani nau'in riwaya da ake ce ma mursalul khafi mursalul khafi shine wanda ka yi lokaci da shi ka ruwaito da gare shi abinda kuma ba ku haɗu ba kamar riwayar umar bin aziz daga uqba bin amir kamar riwayar riwayar hasanul basari daga abu huraira radiyallahu anhu kun ga hasanul basari babban tabi'i ne amma kuma lokaci ɗaya ya yi lokaci da abu hurarra amma ko da abu hurarra ya je basra shi kuma hasan albasari na madina ko da hasan albasari ya koma madina ah, abu hurarra ya koma basra abu hurarra ya dawo madina don haka wanga musul kafe ne amma na saurari malamai manya-manya na zauna gaban shek muhammad misali al na zauna gaban shek bakar abdullah abu zaid na zauna gaban shek luhaidan na zauna da yawa gaban shek salihul fauzan na zauna ba iyaka ba adadi gaban shek abdulmusin abbad wa'annan duk malaman shek ahmad bambari mun gode wannan abu da mun gode ko mun yadda yanzu amma ba shi muke bukata ba saboda dukan mu nan mun yi science of hadith ne duka hadisi muka karanta duka faculty da muka fito ka sani cewa kowa ilimin hadisi المرسل الخفي na sai ilal khafiya da na da wahalar ganewa to kuma ka samu tana annur suna yin wani abu mun yadda mun gode malam yayi karatu hatta a gaban malam salih muhammad sabir salih al-usaymin idan tunawa a shekarar farko a jami'ar a jami'ar musulunci ta madina da aka hutu maimakon mu dawa gida najeriya da ni da shi da wasu mutane muka tafi gurin zaman lafiya gudunmuwan matasa da za su iya baya ilimi na farko a aza su a hanya ya waje ba a aza a hanya a koyar da su iyayensu da yi magana su kai su makaranta uwa ita ce makaranta ta farko ya kasance ka aro ma 'ya'yanka wadda ke da kishin addini za ta koyar da su manya-manyan malamai da aka yi magabata da yawansu za ka ji kowa yana da alaƙa da karatu ga mace tun in ka ɗauko daga imamu zahabe in ka zo ba imamu zahabi ba imamu zuhuri in ka zo ga imamu malik in ka wa ƙasa ga ibnu hazam in ka ƙara wa ƙasa har zuwa ga shak muhammadu al-aminu shankiti dukkanin su zaka ji mace ta koyar da su domin iyaye na gari don haka gudunmuwar da matasa za su ga ilmi na farko iyayensu su aza su su koyar da su na biyu su kai su makaranta a koyar da su na uku wanda allah ya ba hannu da shuni da gwamnati a taimaka wajen ɗaukar nauyin mutane a kai su makaranta akwai mutane abu da za ka iya wa al'ummar ka da yawa ka je a je local government ɗinku a samu mutum ɗari za ka ɗauki nauyin karatun su na addini da karatun su na boko yanzu haka da ake magana akwai wani ƙauye a jihar sokoto da suka zo suka same ni cewa su babu malamai gaba ɗaya babu malamai kai ne kwamishinan lamuran addini ya za a yi a kawo muna malamai a garinmu Ni ce to wannan kafin gwamnati ta shigo bai in wa alhaji wani magana ina wa alhaji wani magana sai ce wallahi zai ɗauki nauyi shi kenan sai muka samu malami guda uku guda zai je koyar da su ƙur'ani kawai abinda ni bashi target cikin wata uku su iya juzu in amma don haka in ka je garin yadda za yi muna ka sama muna mutane gaba ɗai waɗanda za su zo ka su har da ce daga amma zuwa nasu cikin wata cikin wata uku cikin wannan watan uku ka diba muna mai hazaƙa cikinsu a bashi scholarship ya zo kuto ya karatu na shekara biyu ya koma garin su ɗayan zai karantar da nurul albabi na shehu dan fodiyo game da tauhidi dari da karantar da arba'una hadis ɗayan zai karantar da littafin ahalari tare da karantar da bayanul bida'i na shehu ɗan fodiyo a wata uku kun san me nauyin su a duk mako ɗaya naira dubu hamsin ne a mako daya shi zai isa su su tafi daga nan zuwa ƙauyen ƙauye ƙauye ne sai ka je ka shiga motan kasuwa an aje ka ka hau babur babu motar da ke zuwa ƙauyen ka hau babur na taɓa zuwa wannan ƙauyen wajen raba shinkafa da, aka sa ni ina, raba shinkafa da ni tafi wannan ƙauyen kawai na ɗauka kawai kidnapper tafiya za su yi da mu saboda sai an kai inda sai an hito an tura motar da kuke shiga sai an tura amma za su je su koyar da mutane nawa naira dubu hamsin a wata mutum uku a sati mutum uku da abincin da za su ci da kuɗin transportation ɗinsu dama an samu inda don Allah suke yi don haka ba sai kun samu wani abu a sama ina masu kuɗi da yawa ga jahilci cikin ƙauyuka zai yiwu a samu wani ya yi primary school ya gama a same shi cikin kidnappers amma ba za a samu wanda ya harda ci ƙur'ani cikin kidnappers ba wallahi ba zai shiga cikin su ba don haka idan ana son a samu samu ci gaba na matasa a ɗauki nauyinsu su yi karatun boko suyi karatun addini a shiga ƙauyuka akwai mutanen da suna iya sadaukar da lokacinsu amma ba su da abin da za su riƙa su tafi sai a taimaka musu a tallafa musu su tafi wannan kenan gwamnati ita ma ta cika maganar UBE Universal Basic Education a ƙa'idar Najeriya dole ne gwamnati ta ba da free education har JSS 3 idan free education in ya zan qualitative one to a jss yi mutum na gama zai iya rubutu zai iya karatu amma yau makarantu nawa ne a ƙauye babu ba a samar da wannan su ya kamata waɗanda suke da mas'uliyar wannan su dage su tabbata cewa an yi haka karatu na boko da karatu na addini ya kai ƙauye na haka in yi talhisi yi summarizing na farko iyaye su zan suna da wani nau'i na ilimi da suke fara koya ma 'ya'yansu a gida sannan da su kula da makarantarsu da wace makaranta suke zuwa sannan masu kuɗi su taimaka wajen ba yaran mu scholarship a yi har da ƙur'ani nawa ne scholarship a yi har da yanzu wancan yaron da ce a samo muna ciki in kuka tafi ƙauyen nan cikin wata uku ku zama very careful ku diba muna yaro guda biyu waɗanda za su zama suna karatu waɗanda za su zama sun iya karatu su je su koya ma jama'a me yasa ne ce ba wani shiri ba amma na san ba yaro scholarship ya zo ya karatun Qur'ani cikin Sokoto ba wani abu bane kawai ka dauke nauyin abinci ne ga makarantu nan Birjit ko san fa'idar ba da scholarship yi karatu wannan sadaqatul jariya zai zama tun sadda aka fara wannan lakcoci kwana takwas da suka wuce mutum fiye da 95% na wanda suka yi lakcocin nan gaba ɗaya scholarship suka samu suka yi karatu a jami'an madina ga sunan suna ta yadawa a can dr jalu jalingu ya tafi a can professor mansur ya tafi a can dr jamil sadis ya tafi a can dr ibrahim disina ya tafi a can dr abdallah gadon kaya ya tafi a can wani da wani da wani ya tafi an ba su scholarship ta yan lokaci ga sunan suna ta yadawa duk duniya wancan mufti mai yana can yana yi scholarship aka bashi ya je madina ya karatu dokta wannan na america yana can yana yi an bashi scholarship aka bashi ya je karatu ga dr bashir uh, scholarship aka ba shi ya karatu shak jafar scholarship aka ba shi ya karatu dr sani rijiyar lemu jiya dr birnin kudu da dr shak mala abdulwahabu ga sunan kana kidan yawa duk scholarship ce ta dan lokaci kaɗan amma yau babu mai biyan su aikin da suke yi idan ka je ka samu ƙauyen da babu makaranta akwai su da yawa ƙauyen da babu ta ƙwar'ani babu makaranta ka ɗauko mutum uku ba sai ka kai su US ba ba sai ka kai su UK ba idan cikin ƙauye ne ka kawo su cikin capital na jihar yayi baka buƙatar daga Kano sai ka kawo su Abuja baka buƙatar daga ƙauyen Sokoto sai ka kawo su Kano ko ka a'a ba suna a cikin jihar Sokoto da sauƙin lamari ka ɗauki nauyin mutum uku hudu daga wannan ƙauyen wallahi idan suka koma garin su za su koma masu wa'azi masu karantarwa masu sa wasu su yi karatu masu advocacy ga ayi abubuwan kwarai kuma an taimaki al'umma an yi saving inta daga 'yan ta'adda wa'annan mutane ne da aka yi neglecting ba a ba su karatun boko ba ba a ba su karatun addini ba ana tsammani an zo birni an zauna za a yi fatakala da kuɗinsu sai ga suna biyo mutane suna abin da bai dace ba ka wajibin mu ne mu tashi mu ba da ilimi wajen zaman lafiya kuma matasa suna da babbar gudunmuwa da za su bai wajen zaman lafiya babbar gudunmuwa ta farko shine su bi manya albarkatu ma akabirikum wata biyu da ya wuce na zo wani, wani conference a nan a office national security advisor da united nations counter-terrorism office ta, abin nan sai matasa aka sa su haɗu kuma matasa 21 from across the north domin su yi an yi musu training an yi musu komai sai yanzu sai aka ɗauko wasu da ake ganin kamar su yayannin matasa ne irin mu kenan yayannin matasa domin mu zauna da su su yi presentation ɗinsu sai mu ji inda gyara yake cikin abin da suke kira a kai ya kamata a samu matasa ko ina sun mamaye na ce ba daidai ba ne ya kamata dai a samu manya da matasa an cuɗanya sai ya kasance albarakatu ma'a kabirikum sai ya kasance manya ɗin suna gwada ma yara hanya ta ƙwarai don haka idan manya suna cikin lamari to ba za a samu taɓarɓarewa ba zai samu lalacewa ba akwai hadisin da cikin isnadi ne akwai maƙal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da mutane sai suka ɓata sai annabi sun san ce in yuqiu ababakarin wa umar yarshudu can gungun jama'a can da a can wancan sabon idan sun yi ma abubakar da umar da'a suka ce mu binan muka binan za ku gane hanya abubakar da umar su ne manya a cikin wannan al'umma bata aka yi na hanya ba hanyar karatu bane ba hanyar imani bane hanya ina hanyar wusatu daga ina sai ce in suka wa abubakar da umar da'a za su duk abin da ke kawo rashin zaman lafiya da zafin kai na yara shine yarinta babu manya a ciki sahal bin hanif da aka zo wajen sulhu tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya sai 'yan zafin kai suna son su yi zafin kai sai ce ya ayyuhan nas ittaqu ra'ayin fid ya ku mutane ku ji tsoron ra'ayi a addini lokacin shi ya girma yana da manyan shekaru ya ce lokacin da aka zo sulhun hudaybiya muna cikin masu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam don mi liman akhudhu daniyata ala dinina don mi za a bari mu yi kaza annabi yana kwanta san muna da hankali haka yanzu na girma wannan sulhu da za a yi tsakanin sayyidina muawiya shi ne alkhairi ku tsaya a yi sulhu muddin akwai dattawa masu hankali masu furfura a cikin al'umma wanda za su ja al'umma to matasa za su samu rayuwa ba za su samu fanɗarewa ba don shi lokacin da boko haram ta fito najeriya a kan boko haram na yi phd daga baya na yi developing interest daga baya gare ta sosai amma lokacin da ta fito hujja ta ta farko babu aya babu hadisi ta cewa ba daidai ba ce shi ne ban ga manyan malaman da ni sani najeriya sun daɗe suna karantar da addini ciki ba kuma wallahi wannan isti'inasi ake da shi ana isti'nasi da ina manya suke idan aka samu inda manya suke yara suka bi su to ba za a yi zafin kai da manya ba manya sun ga jiya sun ga yau akwai abin da sai experience take yi ne don shi wasu kasashe da suka ci gaba in ka je neman aiki ana diba experience ɗinka kafin a diba tarin karatunka zai yi karami na da tarin karatu amma baya da experience sai kasance a aje shi gefe a ɗauko mai working experience a yi aiki da shi jelani aliyu ɗan jihar sokoto wanda shine dg yanzu na national automobile nake tsammani a wata lakta da ya a abu zare ya ce tun tafiya ta us ba a taɓa tambayar shi certificate ɗin shi ba abinda aka tambayar shi shine experience inda yake da shi ina ake samun experience ta hanyar zama da manya don haka babban abin da zai kawo rashin tashin hankali shine a rabin yare da manya duk da kanka yayi zafi ka ga a watse ka tambayi ala gafarta malam shek mala abdu wahabu mi kake gani kaga wannan furfura ai ba zai bari kai ba daidai ba ko ba haka ba to da ka yan gisa mu dr bashir alfurkan kaga duk furfura in zafi ya taso ma ala ta mala ya ce a dakata ba haka ya kamata ba kai da dr sani rijiyar lemu professor mansur ibrahim irin wa'inda yake suna da girma a cikin malanta amma yanzu da abin da muke gani na kananan yara su fito su wa manya kata-kata shi ma rashin zaman lafiya ne alƙur'ani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawa babu wanda ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin littafai babu wanda ya kai qur'ani amma me yace wa musaddiqan lima ya yadayya min alkitabi na zo ne in gaskata na gaba da ni ya yadayya wanda ya zo a taura ta kai qur'ani ba linjila ta kai qur'ani ba ma qur'ani ya zo ne musaddiqan lima ya yadayya annabi Musa da annabi Isa ba su kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya zo musaddiqan lima ya yadayya ya zo ya gaskata na gaba haka ake yi a samu ci gaba haka ake yi a samu nasara Allah ya bamu nasara Allah ya bamu ci gaba wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira na tabbata ba sai bayan Allah na tabbata musamman da tije daga cikinmu za su ce lallai Najeriya akwai hope harkar musulunci ma akwai hope irin waɗannan matasa da ƙananan shekarunsu amma zantuka na dattako ke fitowa daga bakunansu babu abin da ya nunar da su ya mai da su dattawa da hali ba da shekaru ba sai ilimi kuma da bin manya duk wannan maganganun da malam abdullah ya yi in ka hada su da na malam jabir ka ca su ka hada hancin su guri guda shi shine zai baka cikakken haske bayan allah yanzu in ba dan dattijan da suke wannan masallaci ba waɗanda su ne shugabannin masallaci suka amince mana da cewa mu zo mu jagoranci wannan abin da muke ta yi yanzu tun daga kwanaki da yawa zuwa yau ai da ba ku ji waɗannan maganar ba saboda haka Allah ya saka masu da alheri bayan Allah yau ita ce ƙarshen rana ta ƙarshe ita ce rana ta ƙarshe a interactive session ma'ana ranakun da za a ringa tattaunawa tsakanin malamai domin ni da na yi ta jagorantar wannan session ɗin iya bizar da aka bani a gida na kwana hudu ne kuma ta riga ya ta kare to amma kuma abin da zai biyo baya muna fatan ya zamto cewa ya fi amfanarwa sama da wannan din domin gobe in Allah ya kai mu akwai ɗaya daga cikin abokanmu kuma dattijan matashi na gaske wanda ko zaman mu a jami'ar musulunci ta madina da shi wato yana daga cikin mai kulawa da tarbiyyantar da waɗanda suke ƙasa sheik abubakar muhtar a bauchi to ga wata wala kuma na ce abakar muktar ku tsaya ma amma ce mun yola bauchi sunan garin su fito alƙarin local gamma har yanzu iyayen suna garin saboda ka aro je muku lawa amma dai fulani ne shi wa insha Allah kowa Dr. Disina kowa Bauchi kamar da shi Allah ya saka a ce Shehu Dan Furiyo ya ce Bauchi <laughs> to ai Bauchi garin malamai ne ko ba kowane ba ma in ba in ba kai in ba in ba daga Bauchi kake ba to za ka yi aure daga Bauchi Malam Jafar ya yi aure daga Bauchi Dr. Sani ya yi aure daga Bauchi Dr. Mansur ma tun daga Sokoto ya je ya aure daga Bauchi Malam Abubakar amma Dr. Abdul kudi yana da mata daga Bauchi a ah, gafa tubala nan da yawa to wannan ma duka nau'i na san gari wanda muka jiya wanda shi ba baya cikin abin da ke laifi Allah ya kara mana san annabi sallallahu abin da malam zai yi shine malinta malamai da malinta a kasar Hausa na san za ku ji topic din so out haka malinta malamai da malinta a kasar Hausa shin waɗanda muke yawan gani suna musamman a duniyar yau waɗanda za ka suna zage-zage suna maganganu suna kaza shin waye malami wane ne ya kamata a ce ya shiga sana'ar malinta yayin da kuma yin allah ya kai mu ranar litinin wanda ita ce ranar ta karshe a cikin wannan jerin gwanan laccoci malaminmu a doktor muhammad sani umar rijiyar lemo abu abdulrahman insha allahu zai zo ya yi khitamuhu misk insha Allah saboda haka kun ji daɗin ku yan Abuja amma daɗin ta shine wannan lacciyar muna fatar Allah ya sa ta isa ko ina ah, da wannan kamar kullum zan gode ma eh, jagororin wannan cibiya don wannan masallaci ba masallaci ne kaɗai ba cibiya ce musamman jagoranta ah, dr kabir kabo wanda dattijo ne dattijo ne wanda yana dab da saba'in amma ku duba yadda yake mu'amalantar mu yakan ɗauke mu da daraja da kima da mutuntawa kamar abokansa in yana faɗin wasu abubuwa sai ka ringa jin kunya cewa kamar sa yana faɗin irin waɗannan abubuwa akan yara ƙanana waɗanda yana da 'ya'ya kamar su Allah saka masa da alheri ah, da musamman kuma shi malam bala alfai wanda ya miko wannan takarda shine wanda zamu iya cewa kanwa uwar gamin alheri an san kanwa aka ce uwar gami faɗa take haɗawa ko amma kan uwar gamin alheri Allah madaukakin sarki ya saka masa alheri sai in Allah ya kai mu gobe sai a dora daga inda ka tsaya ina da ci gaba da sanarwa da tallacewa wanda bai samu damar halatta ba ko wanda yake so ya sanar da dan uwa cewa ya kalli wannan lacca akwai ta ana sawa a sunna tv karfe tara na kullum da dare sannan kuma ana maimaitawa karfe goma sha ɗaya na safiyar kowace washe gari a ƙarshen ƙarshe malam muna godiya a gaida iyali malam muna godiya a gaida amarya saboda yau lacce ta matasa ne na tabbata kun ga gabatarwa da zancen da uslubin da magarar saboda haka iyaye na da tije ku yi hakuri su matasa da wannan suke ganewa shine yaran da suke ganewa na tabbata kun fi jin daɗin laccar a wannan tsarin haka ne to kun ji wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته